kuma kamar yadda na sha faɗa nan gurin da ake ba da karatu gida nan ne gurin yin karatu inda kuma karatun da muke yi na sati so ɗaya ake yi ba a ƙara yi sai sati ya zagayo idan ka haɗa da kwanakin da ake karatu da kwanakin da ba a karatu wancan sun ninnin ina fata an gane to ba dogon bayani za mu yi ba wato ta'arifin nahau ta'arifu fin nahau ta'arifin nahawu a gurguje zamu annahu lokacin nahawu are na larabci daga naha yanhu annahawu ina fata an fahimta lahu ma'anin kasira yana da ma'anoni masu yawa a yare na larabci daga ciki akan ce annahawu da ma'anin alqasdu manufa an gane akan ce annahawu da ma'anin mai alqasdu manufa sannan akan ce annahau da ma'anan aljihatu bangare ko ainihin wato sasanni akan ce annahau da ma'anan almiflu sannan akan ce annahau da ma'anan almiqdaru kwatan kwashi jiya mun kawo baitika ko baiti da malamin ashari yake cewa ko na saka duniya bi ju'in wa lawmiha wa i'maliha fi salihati ka sawmiha wa awman ihramin auku fudulin ka naumiha wafatuka qad wafatka fa amal li yawmiha fa niyyatuha tanhuwa anta huwa an-nahw shine al-qasd ina fata an fahimta sannan ya ƙara cewa wazirta wazirta ila zambin bi qalbin mubayyitin وزير اللسان بالأباطيل صيت وزرت فصل المصطفى نحو تيت وهل أنت إلا ميت وابن ميت sai ba kowa bane matacce ne kai dan matacce ne an gani a istilahi kuma na malamai shine al-ilmu bil qawaid ilimi ta hanyar sanin qawaid allati yu'rafu wacce ake sani biha da ita wannan wato ka'idar ko ka ce al'ilmu kayan aiki ne bil qawaid an gani da ƙa'idodi allati yi urafu biha wacce ake sani da ita wannan kayan aikin a hakamu hukunce-hukuncen a wakil kalimati ƙarshen kalmomi al'arabiya amma na larabci fi hali tarkibi a halin hauwar jerantuwar kalmomi wannan ne annahu a yare na istilari kenan na masu nahau hukumuhu hukuncin koyon nahau an gane ta'allamuhu fardu kifaya ne Ina ka samu ɗalibai wasu suka karanta nawo suka zama ƙwararru a kai sun ɗauke ma raguwa al'umma amma al'umma ga baki ɗaya ta zauna babu wanda ya san nahu an yi laifi maudu'uhu an fahimta amfanin sa shine alkalimatul arabiyya kalmomin larabci samaratuhu an fahimta yi abinda ake ɗasa na 'ya'yan itace daga nahawu shine siyanatul lisani أي هرشي أنا لخطأي دقا كسكوري في كلام العربي في كم غنى العربي أنغان أم بنتاي شي ساسكي فلاتي و والنحو يبسط من لسان الألحني والمرء تؤذمه إذا لم يلحن أم بنتاي فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن لحن الشريف يزيله عن قدره أم بنتاي lahanu sharifi yaziluhu an qadarihi wa tarahu yasqutu min lihadhi al-a'yun hmm. an fahimta yi sannan watar alwadi'a idza takallama muqriban nada al-mahabati fil lisan al-alsali ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقن فاطلب خديت ولا تكن متأدبيا هو أنه زين العالم المتفنن والنهو مثل الملح in ألقيته في كل سنء من طعام يحسن haka suke faɗa da haka yake cewa an nahau shi nahau wanda za mu karanta yanzu kenan an fahimta ya busudu yakan saki kalmar basata ya busudu bastan shine intishad. watsawa shine ka ji Allah yana ce Allah ya busutu rizqa liman sha'u wa yaqdir akwai kuma basuta ya busutu basadata shine wannan al saki. to ya busutu shi na hau yakan sa a samu sakewa min lisanin alkani daga harshen da yake da nauyi wajen magana akan ce lakina yalkanu lakanan wa luknatan idan sakula lisanu idan harshen shi nauyi an gani shi yasa yake wal mau shi mutum tu'zimuhu mutane kan girmama shi idan lam yalhani in yana magana da larabci baya yin lahani fa idza talafta min al-ulumi idan zaka nemi ilimi to fa ajallaha ka nemi ilimin da yake girma fa ajalluha mafi girman ilimi min ha daga ciki shine akwai muqimul alsuni abinda zai tsere maka da harshenka da aka lahanu sharifi yuziduhu an qadrihi mutumin da ake ganin yana da daraja da girma cikin al'umma duk da aka ba shi takarda aka ce ya zo ya rubuto kutuba ya tsaya gaban mutane alƙa'inta aka ji yana ɗaukar fa'ili ya mayar da shi maf'ulun biyu ya ɗauko maf'ulun biyu ya koma fa'ili to yanzu shi kenan da zai su za ta faɗi shine lahanu sharifi zilu an qadari wa tarahu yasqutu za ka gan shi yana faduwa min lihadil a'yun a cikin kiftawar ido amma watar wazi'a. za ka ga mutumin da ake ganin shi kaskantacce ne idan ta kallama muqriban in yi magana yana mai cike da bayani da irabi da kiyaye ka'idoji na nahau to na da mahabar sai ka ga ya samu kwarjini a idan mutane bil lisani da harshe alisan mafi fasaha domin akan ce al-lisanu da ma'anan fasaha ana gane kamar yadda yake faɗa tun cikin daliya yana faɗan ɗaliban malam yadda suke waqafin Alayhi nawadirin wa masami'un lasanan walaysin fil walaysin fil liqa'i muharrar dan haka lasana saboda fasaha an gane shi yasa yake cewa akan abin da ya shafi matsala ta nahawu ma warrasa al-aba'u inda wafatihi iyaye ba su gadar ba a lokacin da za su mutu libanihim ga 'ya'yansu mislal ulumi kamar ilimi na haka fa'askini idan ka tashi za ka ilimi ka kyautata abin da za ka sai ya ce fatsalin kudi ka nemi ilimi in ku neman ilimi shine abin da ka sa gaba to an shiryar da kai wala ta kun muta'abbiyan kada kai watsi da wannan maganar na ke faɗa ma fannahu kaga nahu da kake ganin sa zainul alimul mutafannin kwalliya ne ga malamin da ya tsara fannoni na karatu su ya hala da nahau shi yasa yake cewa wan nahau mislul mulki shi nahau kwatankwacin gishiri ne an gane in alqaitahu idan ka ɗauki gishiri ka jefa fi kulli sunfin min ta'ami cikin kowane bangare na abinci wanda gishirin ake da bukata gare shi ya hasun zaka ga abincin ya abincin da duk yake da bukatar gishiri aka zo aka yi shi ba gishiri aka kawo maka aka ce ka zaka ga mutum yana ci yana batare yana dan abin nan ina fata an fahimta to wannan dai shine wanda ya sanya shi ya fito da ka'idodin shine Abu Aswad Abul Aswad Tuhani ana gane to wannan taitacciyar muqaddima ce an gane to ja mu al-mufidatu wato al-jumlatu al-mufidatu jumla mai amfani. Mhm. al'amfila al'amfilatu misalai albustanu jamilu albustanu jamilu gona mai kyau ce a wannan abinda kawai yake so a gane abu guda ɗaya ne babu nahawun da ya kawo sauƙi ga ɗalibai kamar an nahawul malam sami naka ya faɗa irin littattafan nahawu da aka karanta a gaban shi ya ce har albaharul muhid na abdullahi gwaldi mai beci dubu ɗilo na ba an sauƙi a gaban shi ya ce amma wallahi bai gada na hau ba sai da aka dawo na hulwa jini ya ce saboda haka idan muna so mai ta asiri ne da intaji a samar da ɗalibai su zama malamai su gane na hau to a dora su akan allahu alwazin nan in aka je aka sa a jiromiya mafi yawanci bayanan da ake wala ɗalibai ba sa gane ana gane hmm. to yanzu na abu guda ɗaya ake so a gane shine menene aljumla mufida in aka gane ta sai mu tsallake mu tafi babu na ana gane an gama da ita to albustanu gona jamilun mai kyau ce ita jumla mufida daga abu biyu take fara idan ka faɗi biyu ba a gane ba sai ka ƙara nawa uku a gane ana gane da haka yanzu da wani zai zai sallama ya tsaya a nan gurin ya ce albustanu gona sai ya shiru ba za ka gane ba amma in yake maka jamilu mai kyau ne ka gane ko magana to yanzu ya zama jumla mufida a takaice kawai da duk maganar da aka yi ka gane abin da aka faɗa shine jumla mufida in an yi baka gane ba ba jumla mufida ne jumla mufida kuma tana fara daga kalmomi guda biyu abin da ya sama ina fata an gane shine albustanu jamilu gona mai kyau ce kuma kalmomi guda nawa ashamsu rana tsari'atun mai kullowa ce kalmomi guda nawa almasjidu masallaci kabirun mai girma ne a ɗalibu ɗalibi mustahidin mai ƙoƙari ne bas shi kenan ana ganewa sai mai je gama shamma aliyun alwaradata aliyu ya shaƙi ainihin wato turare kun ga shamma ya shaƙa in ka ce aliyu aliyu wanda kake wa magana yana so ya ji ƙarin bayani to me ya sai ka ƙara nan ku sai ka ce to ga abin da ya shafa daraba talibu ɗalibi ya ki kaga wanda kake magana sana da tsarin bayani aka daka idan ka ce a taliba wanda kake magana da shi ya gane ko bai gane ba a kalin jai mai jin yunwa ya ci ya ci mai sai ka ce masa a hmm. abinci yanzu ya zama jumla mufida ko bai zama ya zama da haka in ka faɗi biyu ba a gane ba sai ka ƙara na nawa na uku in ka faɗi uku ba a ƙare ba ka gane na nawa hudu har sai ya an gane abin da ka faɗa to ya zama jumla ma mafi da ana gane sai me kasafa muhammadu zaharata muhammadu ya tsinki fila kun ga shi ma kwatankwacin shan ma'aliyu mai warzata sai me kun ga kifi yana iyo fi a cikin ruwa idan ka ce ya ishu yana rayuwa a sama ku kifi sai ka ce fi a ciki sai ka shi mutane na zaune a ciki a ina amma an kace mutane na zaune a cikin masallaci an gane ko ba gane sai me yasfuru nakhilu fi misra yasfuru nakhilu itacen ne yana yawata fi misra a misra an gane mutane na gudu a ciki to a cikin yana sai ka ce a cikin kasuwa hmm. an gane ko ba gane an gane to za mu zo kan harafi muji? a'a ina ai tsallake ba su ne ya zo da ba su alkawa'id to alkawa'id ka'ida abin haddacewa a tarkibu da zai fi dukwa ya ta amma a tarkibu hauhawa kalmomi allazi yi fi dukwa ya ta amma wanda zai baka ka fa'ida cikakkiya a lura da kyau ba kun albustanu jamilu hmm. kunga ga kalmomi ne kuma ya ba da fa'ida cikakkiya to yi san ma ne jumlatan mufida to shi ake kira jumla mai amfani kenan at-tarkibul ladhi la yufidu fa'idatan tamma la yusamma jumlatan mufida ana gani ha eh, eh. yusamma aiban kalaman kuma ana kiran shi kalam ba za ka ce magana ba ana hmm. haka za ka bar shi wa yusamma aidan ana sa kuma a ce masa kalaman hmm. me kalaman shine jumlatul mufida me jumlatul mufida shine kalama hmm. yasa ibnu malik kalamu na? lafzu mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa ne kare. da haka kalam a gurin malaman nawa shine jimla mufida ana gane ba ba kamar yadda wasu ke fassara wa yusamma aidan kalam kuma ana ce masa magana a wa yusamma aidan kalam ana ce masa kalam ko ana gane al-jumlatul mufida qad tatarakkabu al-jumlatul mufida ita jumla mufida qad tatarakkabu takan hawu min min kalmatin kun ga kaman albustanu jabiru ta tarakkabat min min kalimatin ash-shamsu su kalma nawa eh وقد تتركوا min أكثر sannan takan hawo ya fi kalma biyu kaman kasafa Muhammadu Zahra ka aya guda biyu hmm. ina fata an gane eh kullu kalimatin fiha ta'uddu juz'an min wa kullu kalimatin fiya dukkan kalmar da ke cikin ita jumla mufida din hmm. to addu ana kirga ta hmm. an wani yanki ne min ha daga cikin ita jumla mafi daɗin hmm. kenan albustanu nu'addu an min ha hmm. aljamilu ita ma min nu'addu za mu kirga wani yanki ne daga cikin ita jumla jumla mafi da hmm. ana gane ya tu'addu an min ha sai ce ne to akwai ƙarin bayani a nan wannan ka'idar da ya faɗa ya ce aljumlatul mufida qad tatarakabu min ne. yakan hau daga kalma nawa ko aksar ya fi nawa ya fi biyu ku riƙe ƙa'ida duk wata kalma da kaga an yi amfani da ita a zahirinta wanda kake magana da shi ya gane abin da ka faɗa ko da ƙwaya ɗaya ce tana nan a matsayinta na jumla mufina idan ɗalibi malami yana karatu a aji ɗalibai na amsa za ka ji ya ce aizon za ka ji ya ce mai aidan haka ne me ma'anar aidan mai maimaita kuma idan ya ce aidan ɗalibai suna gane kowa wasa gane idan kalban aidan ido aidan ya ka shafi idu din sai aka barwa aidan idan ka ce kul ka ce idan na ce kul ka gane kowa ba gane ka gane to a irin wannan akwai malhus akwai malhus malhus shine wanda aka yi furici da shi an gane malhus din kuma shine wanda yake koyi ana ganewa don haka idan da wani zai zo ya sallama kana cikin wani guri ya ce ma a adukul in shigo me zaka sai masa udukul udukul a zahirin sa guda nawa ne daya to yanzu an yi lafazi da udukul akwai na biyu shine anta an gani kenan udukul anta anta udukul kenan sai aka yi lafazi da udukul shine mai malhus anta da ba a fa'ara ba shine malhus ana gani nan to mu je darasi na gaba ajza'ul jumla ajza'ul jumla yanki yanki na jumla shi kuma anan gurin abu ɗaya kawai ake so a riƙe can mai ake so a riƙe aljumlatul mufida kuma mun gane jumla mufida maganar da mutum zai a gane abin da ya faɗa ko kuma tana fara da kalma nawa biyu a biyu malam ali biyu tana fara da kalma biyu tana kakkashe rubutun yanzu ba eh amma da in akai mutum ya fahimta ka'idar ta tana fara da kalma biyu ko ya fa nawa biyu an fahimta yi wannan mun faɗa ne cewa duk sanda kaga an faɗi wata kalma zahirin ta kwaya ɗaya ka gane abin da ka faɗa to akwai wacce aka faɗa a wacce ba faɗa amma bai saba wannan ƙa'idan na ƙari ta tarakkabu min ne ba min kalmace nan gaba ma za mu so za ka iya ganin ƙa'ida da illa sarfiya za ka iya sama a lokacin da harafi kwaya ɗaya zai tsaye a matsayin jimla mufida mun shayi wani karatu ko mun shayi ya mu al'amfila misali ibrahim ya hau duki kun gara kiba yanki ne ibrahim yanki ne ne shi ko ake so a gane a addisa'ul ulcimla da kuke ce masa da boko walan abubuwa da turanci ne kuke ce eh sentence ko to to to to an dai gane ai to shi ne abin da yake so a gane nan eh yudaibu isma'il al-qibla yudaibu isma'il isma'il yana wasa da magi kun ga yudaibu yanki ne isma'ilu yanki ne al-qibla shi ma yanki sai ne yahsulu al-fallahu al-qamha manomi yahsulu al-fallahu al-qamha manomi yana girbe alkama kun ga yahsulu yanki ne al-fallahu yanki ne al-qamha yanki ne sai ne ta'kulu shatu shatu akuya tana cin wato fulan wasu na fassara shi da wake amma daga ba an gano ba wake ba ne. wani abinci ne yana da kamata gujiya yana da karfin gasken gaske sosai an ce idan za a ci shi sai dai a fara tura mai wuta tun da daddare ya kwana a wuta in ba ka bai cewa shi ne fulan hmm. wani ne ya je binciko a kasashen larawa eh hmm. an gani cewa kin mutanen yankin nan yana haudan kan haka waken yi wake da suke tambaye shi a ci shugu <laughs> shi ma yake yana jin wuta cikin kan naka to shine fulan wa sha'ir da kuma sha'ir to a cikin wannan <clears throat> ajza'ul jumla din alura rakiba aiki hmm. ibrahim kuma me sunan nawa na mutum alhisana suna ne na na dabba yuda'ibu aiki ne isma'ilu suna ne nawa alkitta suna ne na me ya hasulul fallah ya hasulu yana girbewa wa yake girbewa Kunga aiki ne ko alfallahu ne wa manomi alkamha an gane suna ne nawa eh ba sai ta akulu aiki ne ashatu suna ne na dabba haiwan ko fulan suna ne na na ba wa da harafi ne shahiran shi ma suna ne nawa na ba to mu ji itin nasiha ta naji nasiha ana ganiya Kunga ga ga sami'a jin ga kai mai jin ga abin da ka ji guda nawa kenan uku akwai wakilci a larabci idan ka ce sami malam abubakar an nasihata to sai dai mu ɗauka wani abubakar min ba kai ba in dai kana so a gane kai ne sai dai ka ji da sunan ka ka wannan tudin ta ce ana gane shi yasa sami'a ya ji sai aka ce sami'tu na ji kun ga gajin da kuma kai mai jin gudanar ke biyu ga an nasihata abinda ka ji ya zama gudana guda uku mu je yabda an-nur fil hujra haske yana kullowa a cikin falo kun ga yastau yana kullowa an-nur haske kun ga yastau aiki ne ko to sannan an-nasihata kun ga bai daga cikin sunayen wa'ancin abubuwan ba tsini bane ba mutum ba ne, ba kuma haiwan ne, ba dabba ba ne. haka nan an-nur haske ko ba sunan mutum ba ne, ba dabba ba ne, ba tsini bane amma al-hujra ta suna ne na jima'i sandalallan abu ana gane sai ne tajiri safina bi jirgi tana gudu alal bayi kan ruwa kuma tajiri yanki ne as na yanki ne ala an gane harafi ne alma shi ma yanki ne sai ne hal tuhibbu safara shin ko kana son tafiya hal kun ga istifham tambaya ne harafi ne tuhibbu aiki ne as shi ma yanki ne amma suna ne wala yake suna ne ba tsiri ba ne ba mutum ba ne ba dabba ba ne kuma ba nan abu ba ne sana tafiya karanta ka'idan mu alƙa'ida alƙa'ida ƙa'ida abin haddacewa cewa. anwa'i kalmomin larabci nau'i uku ne a rike wannan ka'idar da kyau duk abin da zamu karanta daga nan har duniyar karatu ta kare ba zai fita daga abubuwan nan guda uku in dai na larabci ne akwai me akwai suna akwai kuma me aiki sannan akwai alharfu akwai harfun akwai harafi falismu shi suna kullu lafzin dukkan wani lafazi musamman bihi insanu wanda za a kira sunan mutum da shi au haywanu ko dabba au nabatu ko tsiri au jamadu ko sandararren abu au ayyu shay'in afa. ko wani abu na daban yanzu kun ga yace kullu shay'in yusamma bihi insanun Eh? eh yusamma bihi min insanu za a kira mai sunan mutum da shi ko to shine kun ga rakiba ibrahim ibrahim yusamma bihi min insana an gane isma'ilu yusamma bihi min insanan alfallahu yusamma bihi min insanan an gane alaikum assalam ana gane yusamma bihi me insanan yusamma bihi insanan shine walismu kullu shay'in kullu lafzin yusamma bihi insana. aw min aw haywan kun ga alhisanu da alqitu su eh ba ko eh ba ko na sani ai an gane da ku tashi ai an gane kullu lafzin yusamma bihi insanun duk lafazin da za a kira suna mutum da shi kenan da suna na da na kamalan sadiq da kowa na dukkan sunan da kowa ake kiransa da shi ana ce masa suna au haiwan ko dabba alhisanu ko alqittu ashatu sunaye ne na haiwan dabbobi sai dai in a larabci ka sani ko baka sani ba da haka nan gaba duk za a zo su an gane ka ji babban raƙumi da sunansa ɗan ƙarami ma da sunansa ai mun karanta a shirya ko mata ƙara da buzul musayya kata sakku a sakku shi ne ɗan ƙaramin raƙumi ko babban kuma shi ne albuzula babba wanda aka horar sai ne wani fi'ilu wani fi'ilu kullu lau au haiwan ko dabba ko auna ba ko tsirrai kun ga alqamhu ko alful almi ash-sha'ir shi ma nabat ne aujiman ko sandararren abu alhujrati as-safina sandararren abu hmm. aumi to wannan shi ne asma'ul ma'ani duk abin da ji kawai kake baka gani ko kana ganin shi ba za ka iya taba shi ba shine asma'ul ma'ani hmm. da haka nasiha da yace na ji nasiha aiki a baki ne ko yake magana amma an ce ka kamo ta zai kamo ta babu ana gane haka safar tafiya idan wani mutum ya zo yana tafiya ba za ka ce in aka ce ka kamo tafiya sai dai ka je ka riƙe mai kama ba za ka kamo tafiyar ba ko haske annu ana ganin shi amma da za a ce ka kamo hasken to an haɗa ka da aiki to duk abin da jinsa kawai ake ba a ganinsa ko ana ganinsa ba za a kamo shi ba to shine asma'ul ma'ani yanzu nan gashin kan wannan bakin da ke kanka idan aka ce wani ya kamo shi sai dai kamo gari. ba dai bakin ba ko kuwa kuma yana da suna ko bai da shi ko sai sa wani za ka shi wannan ba baki ba ne to bakin yana da suna farin ma yana da yana da suna ana gane sai ne wani fi'lu shi fi'li kullu lafzin dukkan lafazin da ya dullu yake nuni ala husuli amalin akan faro wani aiki a wani zamani keɓantacce ana ce masa aiki an gane bambancin fi'ili da mazgar kenan an gane shi mazgar bai nuni akan zamani na an yi ko ana yi ko amma aiki dole sai ya nuna zamanin nan guda uku ana gane ya? Eh? eh labas eh muje wal shi kuma harafi shine kullu lafzin dukkan lafazin da la ma'ana ku kamilan ma'alarsa ba za ta bayyana ba cikakkiya illa ne sai tare da waninsa shi ake ce masa harafi da aka yi tsurun na filu itacen dabino yana yawaita fi a can cikin a ina misra an gani sheta mun karanto a suratul hajji kuma mu zo tafsirin ba ba minan nasi manya abudullah ala ba mu zo ba ko ba mu zo ba alharfi lokacin shine at-tarfu gefe an gane eh? wani eh ba ba komai ne na a na san dama za ku tashi kuwa za ku tashi ba ku ne da ana ɗauka a shi kenan ka gane wal harfu kullu lafzin la yadhhabu ma'anahu kamilan illa min shine al harfu an fahimta ai shine me al harfu to mun ce akwai alharfu lokacin lugatin shine as-sarfu gefe amma islahin malaman nahu shi ne. kullu lafzin dukkan lafazin da la yazharu ma'anahu ma'anarsa ba za ta bayyana ba cikakkiya illa ma a gairihi sai tare da waninsa shine harafi wannan karwana kana ta cewa mimmin ala ala fi ila ila mimmin... min ba shi ka su da amma duka ba su da wani ma'ana ana gani ya amma idan ka ce kharastu min albaiti wa zahabtu ila almadrasati yanzu min ya ba da ma'ana saboda alaƙarsa da albai ila ya ba da ma'ana saboda alaƙarsa da min almadarasa subhanan labi asara bi abdihi lailan min almasjid haram ila almasjid al-aqsa ana gane to haka hal shi kaga ba zai ba da ma'ana sai ka hada shi da tuhibbu safa tajri safinatu jirgi tana gudu ala akai akan mai ba zai ba da ma'ana ba sai ka haɗa shi da wani abu shine alma'u ruwa ana gani ya sta'un nuru haske yana kullowa fi a ciki a cikin ina ba zai mana mana ba sai ka haɗa shi da alhujira ta akulu shatu akuya tana cin kula shine kul wa da kuma wa din tun da harafi ne ba zai ba da ma'ana ba sai haɗa shi da wani abu shine min shahidi shine ya ishu samaku fil ma'i a baya yaksuru an-nasilu fi ilimil mitra to har wayo muna da huruful ma'ani sannan muna da huruful mabani huruful mabani su ne harufan da ake yin amfani da su a gina kalmomin larabci guda talatin daga alifin zuwa yawo hmm. a cikin su ne za ka ɗauko kafin da ta'un da ba'un ka haɗa sai baka kata ba hmm. su ne huruful mabani hmm. harufan da ake amfani da su don gina kalmomin larabci akwai kuma huruful ma'ani harufa ne amma suna da ma'ana kaga min ai tana ba da ma'anar daga ku ila kuma zuwa ku ala kuma me akai inna lallai lam korewa lan korewa waɗannan su ne hurufin ma'ani ina fata an gane an gane to gobe darasi na gaba mu je mata a'a daga sai mu fi'il bi itibari samani to tunda ya ce wal fi'ilu kullu lafzin la yazharu ma'anahu kamilan illa ma a ghairihi ko dukkan lafazin da ma'anarsa ba ta bayyana a wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala bihi ala husul amalin fi zamanin to shine fi'li ko to fi'ilin lura da samane akwai alfi'ilul madi aikin da ya riga ya wuce ko eh jaral kalbu karen ya gudu kun ga jara ya riga ya wuce Mhm. wa kafar rajulu mutumin ya tsaya kun ga wa kafa ya riga ya tsaya da alkitabu littafi ya bata ko dakkafi sa'atu agogo ta buga yarinya ta zo kun ga ta riga ta zo qalat rusul qalat rusul manzannin su riga sun fara ko ja'at rusuluhum manzannin su riga sun zo ko sai ne ba da jajatu kaza ta yi kuma ta daga ta yi sai mai budu ka'idan mu madi shi alfi'ulul madi ta'arifin sa wa kullu fi'lin shine dukkan aikin da ya dullu yake nuni ala husuli amalin akan wani aiki ya faru fi zamanin madi a lokacin da zamanin ya riga ya wuce shine fi'lul madi ina ba ta an gane yanzu muna da ya riga ya ta'arifin fi'ili ya ce wal fi'il kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas yanzu mun dauki daya al fi'ilul madi da zaran aka yi aiki aikin ya wuce ya zama mai madi to mu je darasi na gaba fi'ilul mudari sai kuma aikin da ake yi yanzu aw fi'lu yadayn al fi'ilul mudari kenan ko al fi'ilul mudari ko na'am agasilu ya dai al'amsalatu misali ya dai ina wanke kun ga agasilu ya sha bamban da na wanki, ina yi agasilu ina yi sai ne albasu siyadi ina sanya tufafi na kun ga albasu ina sanya sannan a lura albasu da agasilu kowanne ya fara da hamza mm. hmm? eh? nal'abu bil kurra nal'abu bil kurra muna wasa da kwallo nal'abu muna yi sai me namshi fi hukum muna tafiya a cikin fili kun ga namshi wannan ya fara da nunin kuma sai me yambahul kalbu kare yana haushi kun ga yambahu yana yi Me hmm. gadi yana lura kun ga yantabihu kun ga wannan yambahu yantabihu kowanne ya fara da yawo sai me yarinya tana ci ta ta'kulul bintu tana ci fulawa tana bushewa tana yankwanewa tazbalu menene budo ka'idan alfilul mudari alfilul Mubari shi aikin da ake yanzu huwa kullu fi'ilin huwa kullu fi'ilin shine dukkan aikin da ya dullu yake nuni ala husuli amali akan wani aiki ya faru fi zamanin a zamanin halartacci yanzu kenan da haka idan ka ce a gasilu ya dullu ala da amalin fi zaman al yanzu in ka ce a tsara'u yana nuna cewa wani aiki yana faruwa na karatu a lokacin da har yanzu yake ina fata an fahimta an gane har yanzu faruwa yake sannan idan ka ce me eh ko kuma mustaqbal to akwai turufu na al al-mudari da suke shiga su mai da shi mustaqbal nan nan za mu yi su akwai an eh? akwai saufa akwai sinun eh? akwai saufa akwai sinun da suke shiga shine mustaqbal wala a'a الفعل المضارع شيء فعل المضارع هو كل فعل شيء dukkan aikin da ya dulle yake nuni ala husuli amalin akan wani aiki ya faru fi zamanin hadir a zamanin halartarsi yanzu ke da haka mun ce idan ka ce a ƙara'u ya dullu ala husuli amalin fi zamanin hadir yanzu awul mustaqbal ko nan gaba da haka da zaran ka ce fa ƙara'u. to yana nuna cewa ba kai karatun ba amma za ka yi nan gaba sa'ad kulu ko sa'ad zahabu ila su za ka tafi nan gaba an gane ko saufa azhabu ko uridu an azhaba idun da alamus al-mustaqbal ana gane shi yake shiga da haka din da kaga qur'ani ya faɗi irin wannan abun bai faru ba amma nan gaba zai faru a غدا Amma الكذاب الأشير أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم Kalla كلا alamuna ثم kalla. saya alamuna sannan akwai saufa kalla saufa sun kalla saufa ta alamuna shine awul hadir idan waɗannan harufin ba su shiga ba awul mustaqbal din kuma sun shiga yana nuni akan nan gaba sannan wala budda an ba makawa an ya kuna ya kasance mabdu'an an fara fi'ile mudari'i bi harfin min a harfin mudari da harafi daga cikin harfin mudari wahiya ga sanan su ne alhamzatu kun ga agasilu albasu an gani shi madi ba shi da wata ka'ida ta harafin da ake fara amma mudariki dole ne a fara shi da ɗaya daga cikin harfan nan guda nawa guda hudu harafi na farko shine wa wannan kamar nan abu namshi na zahabu wani kaman ya ya zahabu ya qara'u ya jilisu ya sima'u? wani watta'u da kuma ta'u shi shine kaman ta'akulu ta taqra'u hmm. ana gani ha hmm. to nan guda hudun idan ka haɗa su su ake ce ma anaitu hmm. eh anaitu da ku haka mai mulha yace wasantu hal hawi laha na aiki ya ce ko dai a naiki na alƙaula kama wa aiki amma a duba mana kaman a naiki ya ce ba hamza a naitu sai nunu sai ya'u sai kawun kuma a naitu shi ne ma'anarsa a daraktu shai'a na da suke wani abu shi ne a naitu ana gane a naitu hamza nunu ya'u mu je da na gaban tsallake mu alfi'il al'amr shi fi'ili na umarni al'amsila misali il'ab bil kurra kai wasa da kwallo kun ga il'ab bil kurra kai wasa da kwallo ana gane inda mun gama da maji mun gama da mudari muna me amri eh uhm? afin ka ciyar da magin ka kun ga asayin ka ciyar yadda mudari dole ya fara da ɗaya daga cikin harfa guda hudu hmm. to shi kuma amri dole ƙarshen su zama to akwai su ana gane ha eh? nazis ya ba ka tsarkake tufafin kan nazi sai mi kai bacci da wuri nan kai bacci da wuri sai mi kai gaugawa cikin tafiya ko kai jinkiri a jik madagaswa maka kai matuka wurin tattauna abinci alƙa'ida ƙa'ida abin haddacewa fi'ilul amri aiki na umarni huwa shine kullu fi'ilin dukkan aikin da labu ake nema fihi da shi wannan aikin shi shay'in faruwan wani abu fi zamanin mustaqbal a zamani na gaba idan na ce maka ta yi karatu ga ina neman ka farar da wani aiki na karatu a lokacin da baka riga ka yi nan gaba za ka yi sannan Allah ya ce wa annabi Musa izhab ila fir'auna innahu tagha ai ana neman shi ya fara da wani aiki na tafiya gurin fir'auna a lokacin da bai tafi ba amma nan gaba zai tafi Allah ya ce wa annabi ya ayyuhal muzammil sai ya ce mi qum min layla illa qalila nisbahu aw kus minhu aw zid alayhi wa rattil alqur'ana an fahimta yi ya ayyuhal mudaththir qum wa rabbaka fakabbir wa siyamaka wa rijza fahajib ga duk sukun yake karewa da shi da haka dukkan aikin da ake neman ka farar da shi huwa kullu fi'lin yutlabu bihi shine aikin da ake nema da wannan aikin shi in farar da wani abu fi zaman da mustaqbal a zamani na gaba to shine fi'lul amr aiki nawa na umarni kul huwa lafa kul a uzu birabbin falaq kul birabbin nasu ana gane to mu je inda mun gama da wannan sai mun je jimla Iliya sannan za a fara littafi alfa'il mai aiki misali to wannan yana da matukar muhimmanci a hau muna da jimla biyu akwai jimla isminiya da kuma jimla Iliya. idan ka kawo mubtada a jumla ismiya to ya zama dole sai ka nemo kabar ko in ka ce wannan kabar ne to dole sai ka faɗi yadda aka yi da mubtada to haka in dai ka ce wannan aiki ne to dole kuma sai an nemo waye aiki shine kullu fi'ilin la budda lahu min fa'il ana gane to dan haka idan ka ja sadara daya ga aiki ko za ka ja ta biyu ta uku ta hudu ta biyar sai fa an nemo fa'ilan nan idan ba haka ba wallahi akwai matsala ana gani to ka'idar da za a riƙe kawai a nan gurin a wajen fa'ili da an ce an yi abu ka kalli jerin magana ka ga waye me yasa nake wannan bayanin saboda akwai lokacin da nan gaba a ka'ida ya kamata in an samu aiki sai wanda ya ake shi ne fa'ili na kusa da shi to nan gaba ka iya samun a samu aiki sai ka a tsallake sai an je can sannan a kawo wanda ya aiki kamar na daliya wannan tara ne amma kamar na farkon zuhudu da eh, wannan eh, me ke faɗa hmm? kitabun fiye a sha'aru ana zirni fadi risu kafin wa inna sana yazilu an alƙalbin magafa da kullare yuwali نسكا ووعدا أو إنذارا بنظم كاللجين وتحديدا وتمثيلا وزجرا وتذكيرا علي بن الحسين ذاك يوالي ya tsara sai ka tsallako ka dawo ka ce ali ibn al-husayn shine fa'il in ba haka ba kuwa za a yi ta fasara fasara ta rubutu ana gani to da an ci an yi sai ka dudduba ka ga waye wanda ka samu ya ga shafi shi ne fa'i an gane al'amsalatu misali tsarin usul kun ga tsara ya tashi to tunda an samu tashi ko to kawai sai ka nemi waye tashi Duk wanda ka samu shi ne tashi to ka danta shi ne fa'i an gane jaral insanu doki ya gudu jara ya gudu wa ya gudu al insanu sai me yaro ya yi wasa kun ga la'ibal waladu yaro ya yi wasa ku sai me ya umu sama ku kifi yana ya umu yana yi ya lasa'ul ba'udu sauro yana cizo haka ta akulul binti yarinya tana to sannan abu na biyu fa'il don ma yake samu to yanzu da wannan ka'idar sai kai kiyasi akan abin da ke baya wanda muka karanto idan aka ce shamma ya shaka sai ka kalli jumla ka gani waye shaka sai ka dabbo shi shine fa'il ka dafa muhammadu ka muhammad ya tsanka sai ka kalla ka gani a cikin nan gurin da aka ce an yi waye sai ka dabbo shi shine rakiba ibrahim al-insana sai ka dudduwa ka gani waye haudoto sai ka dabbo shi ne shine fa'il ina ba ta an gane sai ce alƙa'ida ƙa'ida abin cewa alfa'ilu shi mai aiki ismin marfu'un suna ne mai damma kun gani takaddama umin aiki yana da gashi zuwa dole sai an samu aiki sannan za a fara tunanin waye ya aiki wadalla shi fa'il shi ne wanda yake nuni alallazi fa'alal fi'ila akan waye aikata aiki hmm. shi yake nuni akan waye aikata mi kun ga ismun marfu'un al-usfuru al-insanu al-waladu as-samaku al-bahudu al-bintu fa kif ala zalik to dan haka qa'ida ake bayarwa sai ta zama ita ce ma'auni ana ganewa dan haka yanzu na tabbatar da abin da aka yi a baya duk mutum ya kalli santa su aka ce maka yasta'un nuru fil hujrati haske yana bullowa na tabbatar idan an ce ka faɗi fa'il za ka yi ba da kin da to kaza ka yi kwai ko da alkitabu za ka faɗi waye fa'il da Inda an ce ismun marfu'un suna ne mai damma taqaddama gumi aiki yana da shi ko kuwa hudu ƙa'ida ta gaban mu al bihi wanda aiki ya fada masa misali shaddat talmizul habla to bisa ga ka'idar da muka faɗa yanzu shadda ya ɗaura sai ka tambaya ya ɗaura eh? me matsayin at-talmizu to yanzu a shadda shine maqulun bihi abinda da ya ɗaura eh, alhabla abinda ya ɗaura shine maqulun bihi haka rakiba ibrahimul hisan rakiba ya huwa ya hau me matsayin al-ibrahim wani san ga alifin da lam da iya sa ko ba na iya sa ci al-ibrahim tare da alami eh saboda me alami ne yanzu idan na sama sunan al-hasan da al-husaini alif da lam yayi Ya yi? Eh? yayi saboda me saboda shi wannan wannan ne bilamsa eh, ne ka samu to <laughs> to eh? dawatil binti so yarinya ta tattaro tufafi kun gatsawa tsawa yau ma na tsawon shi ba ko tsawa ta tattaro wace ce mai matsayin albintu mai matsayin asauba maf'ulun bi sai me akala zai ibo yukaru sarki ci ya ci rago akala ya ci waye ci zai ibo me ya ci alkaruba ne maf'ulun bi ana gane sai me yarbahu sabiqu ja'izatan na farko yana samun ribar kyauta yarbahu an fahimta yi yana samun riba wai as-sabiqu wanda ya riga yana samun mai ja'izatan kyauta hmm. kun ga as-sabiqu shine mai fa'il ko to abin da ya samu na kyauta shine mafulin bi hmm. sai ne yasidu yana farauta wai yake as-sa'alabu shine dila shine mai fa'il abin da yake farautowa shine me addajaja ta kaza eh ya fi yana sayarwa wa yake sayarwa alqassabu mahauji ko me yake sayarwa allahama nama me matsayin alqassabu fa'ilu allahama shine me maqulun bi an gani to gudu al maqulun bihi al qa'idatu ƙa'ida abin haddacewa ko al-maf'ulun bihi shi maf'ulun bihi ismun mansub shi kuma suna ne mai fata eh wa qa'a alayhi yakan afka akan maf'ulun bihi menene aikin mai aiki da haka in kace daraba al-muallimu at-taliba an gani daraba yayi duka wayi duka al-muallim me matsayin al-muallim al-fa'ilu wa aka daka at-talibu shine maf'ulun bihi to yanzu aikin malami na duka kan waye fada kan talib wa qatala Dawudu jaluta daga ran da kace wa qatala dawud jalutu ma'ana ya lalace ko ba wa warisa sulaiman dawuda waye ga tuni zaga wa warisa Sulaiman inda Sulaiman shine ne shine fa'i ne fa'i Dawuda da aka gada shine wa maqulun bi da ka juya kai aka sai kace wa warisa Sulaiman Dawud an samu ina fata an fahimta an gane to shine kada sami Allah sami Allah qawlan sami'a ji wa yaji Allah lafzul jalala shine me fa'il me yaji kaulan kaulan shine me maf'ulun bihi saboda ismun mansubun suna ne mewa mai rufa mai fat mai nasaba ana gane to mu je gaba to almuwazanatu ma'auni da za ka rike ka gane bainal fa'ili tsakanin wanda yake yin aiki wal maf'ulu bihi da kuma wanda aikin ya fada masa misali yajibu alhisanu la ajala yajibu yana ja alhisanu shine doki mun shine fa'il ko me yake ja al'ajala shine amalanki kun ga al'ajala ta shine mi makulun sai mi wadafar gulamu zaharata yaro ya tsinki fulawa kun a kafa ya tsinka waye ya tsinka al mai matsayin al'gulamun, gulamu fa'il az-zaharata shine mi makulun rabitat masu jadiya fatima ta daure ne akuya ko wa rabatna ala qulubi to fatima ita ce me fa'il aljadiya shine me maqulun bi haka yaski yana shayarwa an sallahu munumi shi shine shuka kazafa ya jefa ko ai ana kiran kazafi da kazafi ne saboda jefin mutum kake da abin da bai dace ba eh shi yasa ake ce masa kazafi Alla'ibu shi ne mai wasa ya jefa alkurata shi ne kallo sai lista ɗan sanda ya tsare ɓarawo habasa ya tsare ko wa ya tsare a sharɗiyu ɗan sanda wa aka tsare allista shi ne ɓarawo mhm. annata'id ga shi nan sakamako arafna mun sani min mamada daga abin da ya wuce wa na'arifu za kuma mu sani min ta'ammuli al'amsu amsalati sabiqa daga misali wanda suka gabata ma ya ati abin da zai zo an na kulla fa'il dukkan fa'ili wa maf'ulun bihi da kuma maf'ulun bihi ismun sunaye ka koma ba kun ga rakiba ibrahim alhisana kun ga ibrahim ismun ne alhisana shi ma mai ismun ne Shan aliyun wardata aliyu ismun fa'il wardata maf'ulun bihi shi ma mai ismun sunaye ne ana gane sannan sai mai annal fa'ila shi kuma mai aiki huwa annal fa'il shi fa'il huwa alladhi sadara anhu al-fi'l shine wanda aikin yake gangarowa daga gure shi daga lokacin da kace darabal muallimu as-taliba kun ga aikin dukan daga wajen waye faru daga wajen malami annal min huwa alladhi waqa'a alayhi al-fi'l shi kuma maqulun bi shine wanda aikin ya fada a kansa ko sannan annal fa'ila akhiruhu marfu' fa'il duk karshensa marfu'u ne sannan shi kuma me annal maf'ul bihi akhirahu mansub shi kuma karshen sa fata ne shi yasa zaka ganin al-hisanu al-gulam fatimatu marfu'un al-ajalata az-zaharata al-jabiya me mansubun ana gane mansubun ana gane to shikenan mu je gaba al-mubtada wal khabar mubtada da me da kaba, ana gane yanzu mubtada da kaba, mubtada yana da sharadi guda uku na farko yazo a farkon jimla an ya kuna fi awwalil jumlati suna ke ɗaya kenan na biyu an ya kuna ma'arifa na uku an ya kuna madmuma an ya kuna min fi awwalil jumla ne kenan na biyu an ya kuna ma'arifa biyu na uku an ya kuna madmu ya kasance yana da yana da rufa to al'amsala misali kun ga at-tufahatu aqul ya cika sharadi guda nawa guda uku ya zo a farko ɗaya kenan ma'arifa ne saboda alifin da lamu sannan na uku ya zama marfu ana gane to sannan shi kuma kabar tunda mubtada da kabar mai ku ba a sa masa alifin da lamun kana sa alifin da lamun yanzu ya zama sifa da wanda aka sifa sannan a lura da kyau idan kaga sunaye guda biyu ba su ba da ma'ana ba irin wannan an kawo na farko da na biyu ko dai a wal manƙus ko kuma mazafin da mazafin ilai. ana ganewa idan ka ce arrajilu a at ka ga na farko ka sa masa alifin dawa na biyu ma alifin dawa dala to yanzu sifa ne da wanda aka sifanta amma idan ka ce arrajilu mutumin tsawilun dogo ne to arrajilu ya zama da tsawilun ya zama mai khabar ana ganewa ana ganewa to shi ne, da haka kulwatun ya zama to yana da damma ba a sa masa min alifin da lamun shi kabar kenan ba a sa masa alifin da lamun sai me as-suratu hoto jamilatun mai kyau ce kun ga shi ma haka muna da anwa'ul ma'arifu guda bakwai to za mu zo nan kan gaba a hankali a hankali amma dai yanzu a gane idan suna ya zo a farko ya samu alifin da lamun ma'arifa ne mm. ko kuwa mm. sannan aljari gudu mufidun mai amfani ne ko alkitaru jirgin ruwa shari'un mai gaugawa ne at-tufahatu afun annazafatu tsafta wajibatun wajibi ce ko al-ardu qasa mustajiratun mai jujjuyawa ce ina ba ta an gani to wannan shi ne yanzu idan ka ce kitabun lahi littafin Allah sunaye ne gudana. ga kitabu ga kuma me Allah cewa kitabun lahi yanzu wannan ya ba da ma'ana? bai bayarwa inda wani zai zo kai sallama ne ta salamu alaikum ta amsa ce ce a jama'a kitabun lahi sai shiru wa gana wanda ya faɗa amma idan ya ce kitabun lahi mubaraku inda an gane ko ba gane to a irin wannan yanayin waɗannan sunayen guda biyu da suka tsayu a farko ba su ba da ma'ana ba ba a kirin su muftada da kafa sai dai a ce kitabu shine muftada wa huwa da lafzul shi shine mudafin ilai to kar amanta idan asin idafa yana daga cikin anwa'u na ma'ari da haka abin da zai duba sai zaman to shine wa ne kamar da haka in yace kitabun lahi mubarakun yanzu kitabu muftada ne ko mudafun ilayhi lafzul dalala shi ne mudabu ilayhi mubarakun ya zama mai ya zama kabar ana ganiya to ka'idar da muka fara da ita a baya a kanta za ku ƙara koma na al-jumlatu al-mufida tissan da kaga sunaye guda biyu sun tsaye ga na farko ga na biyu na biyun ya cika ma'anin na farkon to na farkon mubtada ne na biyu khabar yanzu kaga in aka ce al-bustanu gona ana gane kun ga ya zo a farko yake eh nan ku hmm. na biyu ma'arifa ne dan akwai alif da salamu sannan na uku akwai ne yanzu jamilu mai kyau ne ya cika ma'anan sentence ko bai cika ba ya cika da haka za mu ce albustanu mubtada jamilun wa kabar ana gane hmm. haka shamsu rana tali atin mai kullu wasi ashamsu ya zo a farko ko bai zo ba da hmm. yake nan na biyu ba alifa ne danga alifin da lam na uku yana da yana da damma to yanzu tsari asun shi ya cika ma'ana nawa na ashamsu dan su sai mu ci ashamsu mubtada tsari asun shine wa khabar idan kaga an kawo sunaye guda biyu irin wannan kai fassara kaga na biyu ba shi ya cika ma'anan na farkon ba sai dai ka nemo ma'ana ko dai ya zama sifa da wanda aka siffanta ko mudafin da mudafin ilayhi amma ba mubtada da ba. ana ganiya to mu je alqaida at-tasi'a qaida ta haddacewa ta tara al-mubtada shi mubtada ismun marfu'u suna ne mai don ma fi awwal jumla a farkon jumla ana ganiya eh al-khabar ismun marfu'un al-khabar shi kuma khabar ismun marfu'un shi ma suna ne mai don ma yukawwinu da yake kasancewa ma al-mubtada'i tare da mubtada a jumla mai amfani a lura da ke kun ga a jumlawa da kun ga nan gurin idan aka yi haƙuri aka rike wannan za'idar a haka To idan aka je na uku sai a buɗe ƙawa'idin na safar duk wanda yanzu aka zo nan aka ce to bari duk inda khabar yake zuwa na da sai an tattaro min shi to wallahi sai zai gudu dina karatun nan <laughs> yadda yadda malamin shi haka mataki mataki to haka ya kamata a dinga bin karatun wa mataki mataki an dai fahimci mubtada kuma an fahimci wa sabak to mu je darasi na gaba misali mun gama da kabar ko kuma sai aljumlatul fi'liya jumla ta aiki to daga nan ne za mu fara ne daga nan ne za mu fara ne kun san matsalar da ake samu daga ran da mutum ya zo zai fara karatun na hau ya ga an ɗauko da ƙaton allo ana aljumlatul mufida ana da irabi tun daga rana ana cika allo su uku ana gogewa <laughs> to Allah wani daga ranar da yi tafi wuri da ana gani to yanzu daga nan gurin ya kamata a fara bida rabi kuma Allah ya da mu dinga ba da misalai wanda aka karanto a baya wanda za a dinga gani al'amfila misali walƙiya ya haska kun ga lama ya asa a ka'idar da muka bayar ta alfa'ilu mun ce idan an yi a tambaya waye wanda ya mai sunansa alfa'ilu to kun ga lama'a sai mu ce fi'ilun madi fi'ilun madi mabni na alal fathi la mahalla lahu min al tunda mun ce idan an yi a tambaya waye waye albarku mai matsayin albarku sai mace fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abadara alami fili ana gane ya to yanzu waƙis ala zalika kai kiyasin duk inda ga fi'ili da fa'ili kan wannan yanzu abinda aka karantu a baya kaman eh, wannan za kitab kun ga za a ce mi فعل ماضي مبني على المين على الفتح لا محل له الكتاب شيني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة آخره أو الذئب أو الذئب كركيتي يا كاتولي إرادي إذا ما أمنت بمنا لفظي منا لتكديري لفظي شنو وند ضمة تكي بينا ko fataha ko kisra takdiri kuma shine wanda kaddara wa muna da li'irabi lafzi muna da li'irabi takadiri ana gane wa? da haka lama'a kun ga wannan fi'ilu madin ne fi'ilun madin hmm. mabnun alal fathi an gane la mahalla lahu min al amma wannan awa za mu ce fi'ilun madin mabnun alal fathi al muqaddar wadda an gina fataha alal alif akan alif mana amin zuhuriha abin da ya hana alifin din bayyana shine at-ta'azzu at-ta'azzu uzuri ne hana ta bayyana ba za ta bayyana ba ana gane sai me yasqutu a'a az-zibu shine fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-zahiratu alami akhiri ana gane to irin su wannan zaka gansu لإراب التكاليف وصمم مغتلا من الأسماء ما المصطفى والمرتقي مكارم هذا ابن مالك كسا فالأول الإعراب فيه من مدبرة هذا ابن مالك كسا أنا yanzu idan ka ce ja a musa ko ja a mustafa ra'aitu mustafa marattu bi me bi mustafa ai ya sha bamban da ja a muhammadu ra'aitu muhammadan marattu bi muhammadin wannan ja'a muhammadan kun ga fa'ilun marfu'un ko ra'aitu muhammadan maqulun bihi mansubun marattu bi muhammadin majrurun amma ja'a mustafa wannan anan gurin rufa sai dai a kaddara ta akai sai ake fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur رأيت مصطفى مقول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على المي على الألف أنا قاني تسمي يسقط الصلب وتوراء باينا فاتوا يسقط زامة فعل مضارع أنا قاني فعل مضارع سيما مرفوع لتجرده من النواصب والجوازب وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره فعل مضارع مرفوع aiki ne wanda ake yanzu marfu'un an kamar wani zai tambaya saboda mai sai ka ce lita rudi saboda ya kubuta ya tsare tu minan nawasibi daga abubuwan da za su sa fi'ilin ya samu fata wal jawazim da abubuwan da za su sa ya samu sukun annasbu ɗaya kenan aljazmu ɗaya kenan jam'un sa nawasib wannan jam'un sa jawazim to adawatul nasbi ba guda ɗaya bane adawatul jazmi ma ba guda ɗaya bane da haka sai a ce minan nawasibi wal jawazim saboda ya kukuta da abin da zai sa a samu jazma ko min ko ainihin wato fata to yasqutu yana faduwa sai mu tambaya wa yake faduwa as me matsayin as fa'ilun marfu'un wa alamatu a ad-dammatu adh-dhahiratu alami akhiri to wannan fa shi zai zama shine ma'aunin fa an gane duk inda ka ganshi a duniya ya kamata a ce in an ba da wannan ka'idar in ka gani za ka iya li'irazi ana gane an fahimta yi sai ya ce mi hmm. wasu filin aske za su yi mai na kira kamar yadda kai hmm. fi'ilun mari hmm. can kuma sai su sa mai ma'arifa misali a sa ma nan a'a ba zai ba in dai ba su yi haka ba sai dai su mai da shi na addama na uku su ce alfi'ilul mari sai zama farko ma'arifa mm. na biyu ma'arifa sai zama to annas wal sai zama da eh al madi ba madin ba kamar a ah, ba madin ba ba zai ko bayan sun san alifun da lau? Eh. a ah, ina za ka dinga jin shi a wakin kuma sai ya rayu <laughs> sai ya yashtaddu al-bardu sanyi yana tsananta yadda aka yi wannan haka za a yi shi ana gane sai ne iktafil wanda ta katsinki fulawa kun ga iktaf katsinka iktaf kalim katsinka me za ka tsinka to iktaf katsinka mun ba da ka'ida yanzu mun ce da an ce a yi da an ce an yi za ka tambaya wanda yi wanda ya shi ne wa to yanzu idan na ce iktaf ka tsinka wa mai tsinka eh? waye mai tsinka to shi da aka ce ya tsinka mai matsayinsa fa'id a rike wannan da kyau ba shi yasa muka ba da ka'ida a baya muka ce da an ce an yi to kalalabu waye to duk wanda ka same shi shine ka danke shi shine wa fa'il ana ganewa to ta fuka tsinka waya ne tsinka anta kai kenan kai da zaka yi tsinka kai ne fa'il ana ganewa abinda zaka tsinko shine mai maqulun bi an gani da haka za mu ci iktitaf sai mu ce fi'ilun madi a fi'ilu amri sai mu ce mabniyin ala sukun mm. lakin sai dai hurrika til kasara ko hurrika bil kasara an motsar da kasara a nan gurin littika isa ne shi yasa aka ce tafi ba a ce ike ba domin ga sukun na farko ga alifin da sukun ga lamun da sukun wannan kuma shirka ne a gurin malaman nahu da ba za su yaje? duk sanda aka samu sukun sun haɗu to dole a san yadda za a yi a fukuta daga wannan dan a zauna lafiya maimakon a ce Ikitaf a yi makarshen sukun can a rasa yadda za a yi to dole a ce Ikitafi don ya iya karantuwa da haka za a ce Ikitaf sai a ce fi'ilu amrin mabniyun ala sukuni aiki ne na umarni an gina shi akan wa lakin sai dai hurrikatil kasara kasara an motsar da ita a nan gurin littida ustakini ne saboda sukun gudana wasan hadu guda biyu sai mu ce wa fa'iluhu mai aikin damirin wakilin suna ne mustaturin ɓoye ta ƙadiru hume anta da'iman anta ko alwar da ta shi ne mai makulin bihi mansubin ana gani sai mai shi ma haka Kus shi ne asali hmm. da haka za ka ce Kus? sai ka ce fi'ul amrin mabnin alal ala sukuni lakin kullikat al kasra littiqa usakinin wa fa'iluhu ضمير مستتر وجوبا Sai me sai Al-kitaba سي الكتاب شيني من مقول بيتو abinda muka لما a الجملة ta ci ilo amri ka koma duk in ka ɗauki wannan ka'idar in ka cire abin da ba mu yi ba to za ka iya da irabin shi me ya kawo a farko eh Filo amri da ya kawo a matsayin misali a'a ma ka koma da uwa alfa'ilu ka koma filu amri ta ga ilabu. abu haka za a yi da irabin da a ce fi'ul amrin mabnin ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustaqbilun wujuban taqdiruhu anta at'im shi ma haka nazzib shi ma haka ba shi bane Allah ya ce ya ya haya me yake masa kudul kitaba bi duwa ka kus zaka ce fi'ul amrin mabnin ala على السكون لكن غركت الكسرة لمن وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت الكتاب هذا ممي مقول به منصوب أنا غاني ita ce ka'ida to yanzu an gane abinda muka kawo ɗazu da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ya ayyuhal muddassir me yake annabi ka tashi fa an zir sai gargadi yanzu kenan ka ga ba wahala din da kaga irin wannan sigar ko ka san fi'lu amrin ne mabni na alalmi. mi wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu min anta fa an shi ma haka ana ganewa ana ganewa to mu je darasi na gaba alqa'ida qa'ida abun haddacewa كل جملة تتركب من فعل وفاعل كل جملة دكان جملة تتركب تاو min fi'ilin aka samu aiki wa fa'ilin da wanda ya aikin tusamma jumlatan fi'iliya ana kiranta jumla ta ta aiki dukkan sanda ka samu aiki da wanda ya aikin jumlar idan ka hada ka mai sunanta jumlatul fi'iliya jumla ta al jumlatul fi'iliya jumla ta aiki ina fata an gane kenan yanzu rakiba ibrahimul misana tunda an samu aiki da wanda aiki wannan jumlar wata iri ce fi'iliya ne ana ya? mu je darasi na gaba jumla ta suna misali addaru gida wasu atin belwa ne a ɗazu idan ba a manta ba mun yi almuftada da sabar to duk kuma sanda ka samu muftada da sabar shine jumla ismiya da haka nan ba wahala za a sha su li'irabi kawai za mu yi kuma sai ka koma baya ka auna wannan da wancan duk abin da ka gani a nan a matsayin ma'auni da shi za ka auna a baya a wajen li'irari. ana gane da haka za mu ce addaru za mu ce mufta da umarfun don kuga ya cika sharaɗi da aka faɗa guda uku mun ce mufta da yana da sharaɗi guda uku na farko ya zo a farko na biyu ya zama ma'arifa na uku ya zama yana da damma kun ga addaru idan kuka lura ya cika ya zo a farko yana da alifin dala ma'arifa ne sannan yana da ma. an gane sannan kabar shi ma haka muka faɗa ko muka ce shi yana samun tilwini sannan ya zama to shi ya cika ma'anan na farkon sai ya zama kabar an gane da haka za mu ce addaru sai mu ce da un marfu'un wa alamatu raf'ihi matu a abahiratu alami akhiri shi shine mai. خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الدمة الظاهرة علامة آخره أن قال تسمى إذن كما تنبا ko al-mubtada wal khabar da shi zaka yi ta aunawa da haka yanzu idan an ce kai li'irabin al-bustanu jamilu da wannan ka'ida zaka dauka zaka ce al-bustanu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi shine wa ashamsu mubtada um marfu salihatun shine wa khabar ina fata an gane sai aljawu yanayi mu'tadilun daidaitacce ne kun ga aljawu za mu ce mubtada um marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alami akhirihi mu'tadilun shine khabaru mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alami al-gubaru sa'irun shi ma haka an gane ashari'u muzdahamun shi ma haka ko at da dayyikatun shi ma haka ko sannan al bera muhtadi'atun mu doya ko can wani baiti muka karanta a ne alaysa alladhi hadha al-mafakira bimami وأن يدانا في المكان الذي تلا أتم الورى له المدى يجلى الفأرة مبتدئة والشفاءة تكبأ da ceto wanda aka boye yanzu an gama da wannan da mai ka'idan alƙa'ida kullum jumlatin dukkan jumlar da ta hauhawu aka samu mimme aka samu mubtada aka samu mai kabar tusamma ne jumlatul ismiya ana ce mata jimla ta aita suna yanzu muna da jimla guda biyu mun ce kullu jumlatin tatarakabu min fi'ilin wa fa'ilin tusamma ne jumlatin fi'iliya kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khabarin tusamma min jumlatin ismiya yanzu an gama da wannan da haka yanzu inda zan ce maka Allahu gafuru ya kamata ya zamanto mutum zai dabbaka da irabu Allahu zai ce mubtada'un marfu ko Gafuru shine wa khabarun mubtada marfu bas shikenan an gama an gane to a rike wannan muna da jumla guda uku guda biyu jimla fi'iliya ita ce ta tarakkabu min fi'ilin wa fa'il jimla ismiya ita ce min? min min mubtada'in wa khabar duk abin da ba wannan ba ana hawo sai dai shi buhu jimla abin da ya kama da da jimla akwai zarfu zamanin a ciki akwai zarfu makanin a ciki an fahimta yi an gan aljaru wal majru ya shiga cikin shi buhu jimla abin da ya kama da jimla mu je gaba nan yama fi'ili mudari fataha to a nan gurin abu guda ɗaya kawai ake so a gane duk abin da ba a gane ba a nan gurin a farkon al'amari yanzu mutane za su fi karatun zai ɗan dinga yin sauri amma wallahi in aka dage ana ƙara tunkarin karatun ne yana ƙara yin sauƙi ko ana gane amma a nan gurin abu guda ɗaya kawai yake so a gane shine idan wasu harfa suka shiga fi'ili mudari'i suna sa fi'ilin ya samu fata ana gane shine yi ma fi'ili mudari'i fata muje misali uridu an ahsina uridu an uhsina a ina nufin in kyautata iyo kun ga uridu ina nufi an gane an uhsina an shine kai karatun ma'ana hmm. saboda shigowan an sai uhsina ya samu fata amma da ba dan an din ba usinu ne yayi shine kawai karatun ma'ana duk abin da za a yi sai dai a yi liƙa-rabi don ya rage wa mutum wahala nan da. amma in dai ka gane nan cewa idan an tazo tana sa ili ya samu mai ya samu nasaba shi kenan ko wa anna zananna allan ya ba asallahu mai ko an fahimta yi to za mu ce a wajen la'irabi za mu ce uridu sai mu ce fi'illun mudari'un marfu'un lita min minan nawasibi wal jawazib wa alamatu rafihi sai mu ce ad-dammatu adh su alami firi mun ce idan an yi ka nemi waye to uridu ina nufi wa yake nufi a'a uridu ni ana da haka ka ce wa fa'iluhu mai aikin damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana an gani ana to sai an sai mu ce harfu nasbi harfu me me yasa aka ce masa harfu nazmi saboda in ka ganshi yana sa fi'ili mudari iya samu fata sannan Wani, wa masdari an gani sannan duk inda ka ga an da fi'ilin da ya zo gaban an za ka iya cire suka kawo tushen kalma a gurin sannan wasu kibalin sannan yana nuna cewa nan gaba ne za a yi ba a yi ma kar a manta a larabci muna da masdar za mu zo kan shi mai masdar shi ne tushen abu yanzu da hausa idan ka ce ya tafi ya za mu fassara shi zuwa larabci zahaba yana tafiya fa ya zahabu to tafiyar fa eh zahab to yanzu da Hausa ya tafi yana tafiya tafiyar ita ce mazda daga nan aka samu ya tafi yana tafiya to shi kuma larabci az-zihabu shine mazdar din daga nan aka samu zahaba da zai zahabu ana ganewa yanzu ka'ada ya ƙa'udu ƙudan ƙudan shi ne wa masdar daga nan aka samu ka adadin ya ƙa'udu ana ya to duk inda ka ga an za ka iya ɗauke shi ka kawo tushen kalmar da take wannan aikin ka kawo ka ajiye a gurin shi ne an harfi mai nasbin wa wa mazarin wasu kibali sai mu ce mabuni na ala suku ana ganiya to uhusina in kyautata sai mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un an gani a fi'ilun mudari'un mansubun wa bi an wa alamatun nasbihi shine me alfataha az-zahira alami akhirih sai mu ce me wa fa'iluhu tunda mun ce an usuna in kyautata wa zai kyautata ni sai mu ce wa fa'iluhu damirun mustafirin wujuban gabiruhu ana me zan kyautata asibata tunda aikin kyautatawan ya fada akan misiyu yanzu mai matsayin asibata makulin bihi masu ana ya to yanzu in ka gama <laughs> sai ka ce wal masdar al min an wal fi'l masdar wanda aka juyar an gani daga an da kuma fi'ilinta sai ka ce fi mahallin nasin makulin bihi na uridu ana anya ana gani ko eh wal masdar al muawwal min an wal fi'il fi mahallin nasin makulin bihi na uridu kenan takaddirin maganan uridu ihsana sibahati ina nufin in kyautatawa biyu to kar a manta a hasana yi husinu mai mazaɗinsa sa kamar azhaba yi zihu mai mazaɗinsa izhab jilasa yi jilisu mai mazaɗinsa ijilas maimakon ka ce uridu ina nufin ihsana sibahati kun ga in ka ce uridu kai tsaye ihsana yanzu ya zama mai makulin biyi wa homo dafin al-ihsani al-mudaf ina ba ta an gane to duk inda kaga annual fi'il ka iya dauke annual fi'il ka kawo tushen kalma a gurin idan ka ce yanzu uridu ina nufin an adriba taliba inda kiwa ɗalibi. kun ga uridu ga fi'ili da fa'ili ko ga kuma me an harfu nasbin wa me wa masdari wastiqbali adriba ya zama me fi'ilun mudari'un mansubun bi an wa alamatun nasbi alfata abahira alami wa fa'iluhu min damirun mustatirun wujuban taqdiruhu at ya zama min maqulun bihi to to in ka ga dama za ka iya cire an walfil din ka kawo darban a matsayin mazdar a gurin maimakon ka ce uridu an azriba taliba sai ka ce uribu darba talimi ka gane yanzu eh yanzu mazdar na ƙara'a ya qara'u mai mazdar din qira'atan idan ka gana ma za ka yi cewa uridu an aqra Alƙur'ani. idan ka gana ma za ka yi cewa uridu qira'at alqur'ani yanzu an gani eh zahaba ya zahabu mun ce mai mazdafin zahabu idan ka ga dama za ka ce uridu an azhaba ila madarasa in ka ga dama za ka ce uridu zihaba ila madarasa fi da haka uridu in mudari'un in ko an gane wa fa'ilu ana yanzu az-zihaba ya zama kulun bihi na uridu kenan wa huwa mudafun almadrasati me mudafun ne ana gane kan karatun an gane kan karatun yanzu shi yasa ake ce masa an harfu nasbi wa masdarin wa me wa istiqbali ana gane wa to da mu yaran kenan a shi wannan an din kamar yadda aka ce wasu istiqbali hmm. shi zai zama to jumlar ba mustaqbal mustaqbala ba shi ke. an cire an din ba eh Ke sa aka kawo shi ai ba ka nan muka alfilu mudari ka shiga aji zaka samu a kafi a cikin kullu fi'lin yadullu ala husul amalin fi zaman al-hadid aw al mun ce akwai filin akwai sofa akwai an dama duk sanda suka shiga ya yadullu ala istiqbal yana nuni akan nan gaba za mu je nan gaba dama gurare guda biyu ne kaɗai suke da dama ɗan wahalin liƙirabi a nan gurin shi ne ne da nan nasbu filin mudari sai jismu filin mudari kuma idan ka je ka ce ma wani ya san ka san hau. ya ji kana ta jan albiya da an yi magana ka yanko albiya in yana so ya jarrabe ka a filin a annahu alwadi na ɗaya to zai wahala in ba da nan gurin da can gurin zai jarrabe ka ya ce to da Allah ka dan gwada kuma ka sani da haka aiki ko kuwa za ka ji mutum masha Allah yana rera alfiya amma wallah duk da ka jarrabe shi da na ruwa biyu na ɗaya zai ce maka sanda aka yanayin shi bari ba ka bane to jami'i arju ina fatan an yi atajilal jau yanayi ya daidaita kun ga arju ina ina kauna ko yanzu za mu ce arju sai mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi saboda ya kubuta minan nawasibi wal waljawazi. wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara 'ala al-waw mana amin zuhuriha a at-tikal da ka alifun ne duk sanda ga. alifin to shine astikal amma da ya'u da wawun astikal ne nauyi dan shi balarabe ba zai ce maka arju ba amma ba haushi ne zai iya ko kuwa shi yana ganin yayi nauyi a ce arjuwu saboda ka sai dai ce arju ko shine mana amin zuhuri ha astikal din abin da ya hana ta bayyana shine nauyi zaki a harshe to tunda kuma koyan yaran muke ai man tashabbaha bi qawmin fa huwa min ko kuwa da haka za mu ce wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana da'iman duk sanda kaga fi'ili mudari ya fara da hamza to fa'il ɗin ana ne ana gane fa'il ɗin ana ne sai ya ce mi kun ga an shine harfu nasbin wa min wa masdarin wasu ibali ya atadila shine fi'ilun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi alfataha abahira alami an ya atadila ya daidaita waye zai daidaita eh aljawu mai matsayin aljawu fa'ilun marfu'un a duba da ce bai ai mun ce da an ce an yi ka tambaya waye tambaya ka sha kushi dan wani haka arju ina fatar an ya atadila ya daidaita waye zai daidaita aljawu kaga zaka ga don ma ya samu shine fa'ilun marfu'un to i'tadala ya daidaita ya atajilu yana daidaita mai mazdarin sa al-i'tidal shi yasa ake cewa al-i'tidal da daidaituwa ko sai ka ce to wal masdar al mu'awwal min an wal fi'l fi mahalli nasb maf'ul bihi na arju ya zai zama takaddirin sa arju i'tidal al jawi arju ايه إدال جوي أرجو اعتدال الجو ko sai mun kawo ayan qur'ani ne an buga misali da ita sannan za a gani inna allah la yastahi allah baya jin kunyar an yadriba matsala. ya buga misali an harfu mi nasbin wa min wani aska giba ne inna Allah la yastahi kun ga baya jin kunya ko to tun daga yastahi shine fi'lun mudari'un din marfu'un wa fa'iluhu huwa lafzul dalala Allah inna Allah lalle shi Allah la yastahi baya jin kunya an yadriba ya buga min masalan misali kun ga an harfin nasbin wame wame wasu gibalin an gani Yadda riba sai ya zama to fi'ilin mudari'un mansubun bime bi an wa alamatu nasbihi alfataha almi al-zahira alami wa da damirun mustatirun jawazan takadiruhu huwa shi Allah kenan an gani masalan shine me maqulun bihi mansubun to in ka gama zaka ce wal masdar al muawwal min an wal fi'l fi mahalli nasb makulin bihi na la yastahi daraba yadribu darban ba shi bane masdar kenan takadirin maganin inna allaha la yastahi darba masal Allah baya jin kunyar buga misali maimakon a kawo darba masalin sai aka kawo anya dariba masala da haka maimakon a ce arju dalil jawi sai aka ci an yi dalil jawi ina ba ta an gane zamani ya surru ne yana faranta mare za a dan yi hakuri da gurin nan an gane yana faranta mare an yi aka mai an a ziyarce ni, a lura da kyau da gurin nan ya surru yana faranta rai ni an ta zura na ka ziyarce mu a lura da jimlar da kyau ya surru yana faranta rafi ya surru ni yana faranta min rai an ta zura na ka ziyarce ku ya surru yana faranta rai wa ake farantawa rai ni wa yake faranta min ziyara an gani. kenan ni da ake faranta mare ni ne a'a Don ni ne aikin faranta ran ya faɗo kai eh yana faranta min rai ni me yake faranta min rai ka ziyarce mu yanzu ziyarar da za ka yi ita cewa ba'in ni da za ka ziyara ni ne wa don ni za ka faranta min rai ko na mace ya suru sai mace mai fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi min an-nawasibi wa alamatu rafihi sai mu ci ad-dammatu az-zahiratu ala akhiri ana gani an-nuru sai mu ce nurul buqaya me buqaya kariya muzairi ya ce wa qayatul lahi abna am mudaafatin min ad-duru'i wa an alim min al-ladab to al-buqaya me yasa ake ce mata nunin ta al-buqaya kariya da mun sani mun sa allanta amma dai ba komai ta alwuqaya kariya da kar ku manta fi'ili mudari don ma yake samu kamar yadda fi'ili madi mai yake samu fata kamar yadda fi'ili amri me yake samu sukun ana gani to kullum kun san a cikin hurufu na me na maddi abinda yake dacewa kullum da donma da wawun shine donma haka ko da haka in ka ce wannan mimun da don ma muku, abinda zai dace da ita shine wawu da zaran ka kawo wawu sannan abinda ke gabanin wawun ka ce za ka mai kisara ba mu sam akwai abinda ke dacewa da fataha shine alihu abinda ke dacewa da ya'un shine kisara shi kuma fi'ili mudari'i don ma yake samu ga kuma nunin ga kuma ya'un ta mai magana kaga ba munasaba tsakanin damma dawa da ya'un babu munasaba to in ba haka ake ba to sai an taɓa mutuncin fi'ilin nan to kuma ana so a tsare mai mutuncin shi yaya za a yi da aka kawo ya suru kun ga shi ko ga don man to tun daga don ma ga kuma ya'un ta mai magana babu munasaba yaya za a yi idan ba haka ba ku dole sai an taɓa mutuncin fi'ilin nan sai aka ce to dan a tsarewa fi'ilin nan mutuncin shi a kawo nuna dinnan sai ta zama ta wukaya kariya ita sai ta ɗauki kisirar dan ya dace da yawon duki shi yasa ake kiranta nunun mai an nunu sai mu ce nunul wukaya nunun ta mai ta kariya don taɓa mutuncin kirji ana ganiya sai mu ce wal ya'u wannan ya'u ɗin domin mutasilin bil fi'l wakilin suna ne na mai magana wanda ya haɗu da wannan fi'ilin sai mu ce ne domin متصل للمتكلم بفعل سمتي مبني على السكون في في محل نسب مفعول به مقدم قال صديق أن يكون هذا ضمير متصل بفعل للمتكلم وكيل سنان wanda ya حقيقة فعلي na wanda yake magana tunda ya ce ya surru ni yana faranta mul an gane mabniyun ala sukuni an gina wannan yawo din akan sukuni fi mahalli nasmi maqulun bihi muqaddam a mahallin maqulun bihi wa to jumlar da za zo gaba ita ce fa'i ya surruni yana faranta min an ta zura na ka ziyarce ana ganewa sai fa an daddaure fa an yi hakuri. wallahi ya faɗa muku ɗalibai na gudun na hau luwaɗi, an na hau luwaɗi, kuma wallahi tallahi kamar yadda malam ya faɗa ne in ana so ɗalibai su iya nawo to so an dawo fa an tisa littafin nan yadda ya kamata masu gudun ma ba sa son irin koyarwar nan ne ai wannan ana bayyana ana ganewa to yanzu mun gama da wannan ku eh, dama kun san a farko na faɗa na ce a riƙe in an ce an yi to kai za ka lalibu waye duk wanda ka samu yayi shine faɗi saboda na san dama akwai lokacin da zaka ga an yi aiki maimakon ka ga wanda ya aiki sai ka ga an fara kawo makulin bin yi muƙaddan kafin fa'ilin mu'akkar ya zo ana gane sai mu ce an harfu mi. nasbin wa me wa mazdarin wa me wasu kar mutum idan ana karatu ya dinga tafiya da duniyar saurin kun san abin da ke faruwa wani lokaci idan ana karatu ga iya inda ake wani sai ya fada tunaninsa sai tunanin ya tafi inda inda inda ma bai kamata ya tafi ba a'a yanzu wannan hula ce idan aka ɗauko ta aka ce to wannan hula ce aka ɗauko ɗan kwali aka ce shi hula kaga ɗaya daga ciki akwai wannan tuntuwar akwai kaza ya kamata da inda ka bi hula ka gani. don hula ba ta kama da kan kwali ba ko kuwa da mu ce an harku me nasbin wa me wa me sai mu ce na ala sukun tazura sai zaman to shine fi'ilun mudari'un mansubun bimi bi an wa alamatu nasbihi al-fataha al وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت إن يفعل لتاء أنت أنغن أنت تزورنا أنت زورنا أنت زورا كزيرتهم تنا gashi nan an ta zura ai daga nan ya kare ko to ga kuma na za mu ce domirun ne lil mutakallimina wakilin suna ne na masu magana da yawa na mabniyun ala sukuni fi mahallin nasibin makulun bi idan ka ce an ta zuwar ulama yanzu mai matsayin ulama a nan eh? makulun biyu ne an gani ko an ta zuwar tullaba ka ziyarcewa mai matsayin tullaba a nan makulun biyu ne an gani an fahimta ya an ta zurar kurama'a ta ziyarci masu girma mai matsayin kurama a nan Maƙulin bihi ne to tun da mun faɗa mun ce a ƙa'ida in lokacin duk da kake magana kake so a gana kai ne to sai dai baka cire sunanka ka kawo wakilin suna ya wakilce ka da haka da mutakallimina ne ba zai yi ba kuma su bayyana sunansa ƙarara sai dai su ce an ta zura na ka ziyarce mu mu nan da haka yanzu na ɗin zai zama tufi mahallin nazmi mafulin bihi a gane yanzu idan na ce abin da ya shafi wakilin suna kun san mun ce akan samu mafulin bihi muqaddam ko mun ce da an yi ka tambaya wai yanzu idza ja aka almunafiquna ina fa'ili ina mafulin bihi yake munafiquna shine fahish dan su ne masu zuwa wajen wa za a zo wajen ka wajen annabi shi da aka zo wajen shine wa maf'ulun bi ana gane kun ga nan an yi takaddimin maf'ulun bi akan wa akan fa'il to wani lokaci dama dama'ir ne suke da irin wannan ko su zamanto maf'ulun bi kai tsaye idan nace ji ituka na zo maka ji'tuka san me alhuda huda yake faɗa wa ji'tuka min saba'in wa ji'tuka nazo maka kaga ja'a ai fi ilmadin ya asali ko ma ba zai yi ba a gina shi akan fata saboda haduwarsa da ta'ul mutaharrika da aka ji fi ilmadin mabnin fi ilmadin mabnin ala sukuni littisalihi bi mai وفاء لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة شيني ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل كا shi da yanzu wajen annabi sulaiman shine maf'ul bihi wannan yana daga cikin dalilan da wasu kace fi'ilin ja'a yana zuwa lazim yana zuwa muta'addi ana gane to mu ji to yanzu a yi haƙuri a rike li'irabin a haka ko mutum wasu abubuwa sun guje mai ya je ya zauna ya sake bibiyar littafin ya rubuta abin zai taimake shi nan gaba kuma ana ƙara yi nan gaba za ka ji abubuwa da dama ba sai an faɗa maka ga yadda za a yi littafin su ba ka riga ka fahimci kuma wani abun ma nan gaba idan muka je babu ba magana ba ce ta mutsa mai irabin babu saboda tun daga nan an riga an yi riƙe ka'idar yadda ake liƙirabin in mun zo bayanin abin da babun ya ƙunsa kawai za mu yi muji ana gane sai me a'a kaga an ba mun gama ba sai ka ce wal masdar al muawwal min an wal fi'l hmm. sai ka ce ba mun ce ya ni yana faranta min rai ba hmm, yawon shi shine fi mahallin nasu makulin bihi muqaddam to ka'idar da muka faɗa cewa kullu fi'lin labudda lahumin fa'il hmm. to dole shi kuma mun nemo waye yake faranta sai mu ce ci wal masdar muawwal min an wal fi'l fi mahall raf'in fa'ilun mu'akhkhar a mahallin fa'il nawa sai mu ce takadirin sa yasurru ni yana faranta min rai zara yazuru me mazdarin sa ziyara ana ganiyar? sai mu ce takadirin sa shine yasurru ni ziyaratuka lana kaga in ka ci ya surru fi'ilun mudari'un marfu'un an nunu nunul ya ya'un damirun ne lil mutakallim muttasilin bi fi'ilin fi mahallin nasi maf'ulun bi bihi muqaddam kaga ziyaratu yanzu zai zama fa'ilun mu'akkar ana yin wannan idan ka ce ya surru ni yana faranta min rai an tukurima ka girmama ni kenan kaga ya surru ni ikramuka yana faranta mai da karrama haka yanzu ikiramu ya zama ne eh a'a ya zama fa'ilun mu'akkar tun daga ya shi shine fi mahallin nasin maf'ulun bi ana gane kuwa eh ana gane kuwa eh sai me lan akadiba ba zan yi ƙarya ba lan akadiba ba zan yi ƙarya ba akadiba shine kawai karatun saboda shigowar lan an gane ya sa masa fata za mu ce lan sai mu ce harfu na fuyun wa nasbin wa min wasu kibalin a cikin adatu na fiyu kayan da ake amfani da su a kowar abu lanta ta fi kowane harafi ƙarfi ita ce umul babu a wannan babu shi yasa ake cewa harfu na fuyun harafi ne na korewa wa nasbin yana kawo mai fi'ili mudari'i fataha wasu ibalin kuma yana kora abin da za a yi yanzu da abin da za a yi nan gari shi yasa Allah ya ce fa in lam tafa'alu walan idan ba ku iya ba a baya to gaba ma ba za a iya ba sai kawo lan amma za mu yi wani bayani nan gaba da irin wannan bayanin ne aka shigar da wasu cikin aƙida ta mu'tazila bayani akan lan duk wanda ya ce maka lan tana kore abu har abada ƙarya yake takan kore abu har abada ne idan akwai siyaki idan ba siyaki ma za ka iya amfani da lan ka kore abu kana nufin ya kore na na maryamu ta ce fa in mata da yin min albashari in fa na inni nazartu rahmani falan ukallima kun lan ukallima al-yawma ufiya ba zan yi magana yau da kowane mutum Ga lan don sun kore ne tunda Allah ya ce annan Musa lan tarani suka ce to ba wanda zai ga Allah har abada to ba gaskiya bane an gane to ba shi wane karatun mu da haka zamu ce akdiba sai mu ce fi'lun mudari'un mansubun bi bilan wa alamatu nasbihi al-fataha ha Abahira alami akhirih lamme وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره انا تند ده حمزه يا فارا لن يفوز بعدي سامو ببر ربو بواي الكسلان من كسالا لن دامتي حرف نفي ونسب ومن واستقبال يفوز فعل مضارع منصوب بمي بلن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة الكسلان مي تنسى a'a lan ya fuza ba zai rabauta ba waye ba zai rabauta ba me eh fa'il ne ka'idar za a rike da an ce an yi shi ka duduwa ka gani waye duk wanda ya kawo sai ka danko shi fa'il da haka alkaslanu shine min fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alami lan azrib al-qitta ba zan dake majama lan harfu nafyin wa nasbin wa min bastiki balan adriba fi'lun mudari'un mansubun bimi bilan wa alamatu nasbihi al-fataha al-zahira alami wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana al-qidda shine me maf'ulun bihi mansubun ana ganiya to sai wancan idan tuqimu indana ko to sai ka dawo nan tujibu zalika zaka ba amsa da wannan man ƙala duk wanda ya ce maka sa'azuru madina ta da sannu zan ziyarci garinmu garinku sai ka ce masa izan a sheku a wannan lokacin tukima za ka zauna inda na a gurin ana gane za ka ce izan harfu nasbin wa jawabi harfu me wa jawabi domin ka amsa amsa ne akan wani abu izan harfu nasbin wa jawabi mabniyin ala sukun an gani tuqima sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun bi izan wa alamatu nasbihi alfataha ha al-zahira alami wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta inda shine zarfu mai makanin mansubun la tuqaddimu can me yake faɗa innal ladhina yaqudduna kuma inda rasulillahi a wajen annabi makan ne guri ne da haka zaka ce inda sai ka ce zarfu makanin mansubun wa huwa mudafun na mudafun ilayhi tujibu zaka ba da amsa bi zalika ga wannan man kana duk wanda yace maka akunu aminan da sannan zan zama amintacce sai ka ce masa izan sheku. tarbahu za ta yi riba tijara to ka kasuwancin ka kuma tarbahu za ta yi riba wace ce eh tarbahu za ta yi riba wace ce za ta yi riba tijaratu me matsayin tijaratu ana fa'il ana ganewa da aka ce idan harfu nasbin wa jawabin mabnin na sukun tarbahu sai ka ce idan tarbaha tijara tuka ko tarbaha za ka ce tarbaha fi'ilun mudari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi alfataha a Bahira alami akhirihi an gane tijaratu sai zamanto shine fa'ilun marfu'un huwa mudafun wal kafu mudafun ilayhi to shi ma ko lokacin da za a zo za a buɗa shi amma dai yanzu a rike haka idan mun je babun idafa Eh, tujibu bi zalika zaka ba da amsa ga wannan man wanda ya ce maka na nawafil da sannu zan bu duk wani wando a gidana sai na bi shi na kukkulli sai ka ce mata me idan ashe ko wannan lokacin me ko yasudul u iska zai lalace ku sai ka ce idan har me harfu nasbin wa me wa jawabi an gane mabni ala sukun da sai ka ce fi'lun mudari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi alfataha abahira alami yafsida zai lalace mai da lalace alhawa'u mai matsayin alhawa'u fa'ilun mafhum ana gane to ji itu nazo kai a ta'allama dan in koya kawai asali ja'a ne ko to saboda zuwan zamiri na wanda ke magana sai aka ce ji itu da haka zaka ce ji sai ka ce fi'ilun madin ko mabnun alal min على السكون لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل ko me yasa ake ce mata ta'ul mutaharrik kar manta a tajwidi akwai harafofin da suke masu harka ne akwai ko masu su duk harafin da yake da fataha ko dan mako kisra a tajwidi me shi mutaharrik harafin da yake sakin ne shine ba mutaharrik ba to waɗannan ta'un din guda uku ko dai sami itu ko sami ita ko sami iti sami itu ma sami itum sami itunna duk za ka ga ko dai don ko sara ko wani makamancin haka shi yasa ake ce musu harin. da haka zaka ce ji'tu fi'lu madin mabni na ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrika damirun barizun wakilin suna ne wanda yake fili ko bariz yamahum suna ya sa ke masa bariz a fili ya ne damirun barizun mutasilun bi filin ya sadu da aiki shine ja'a ko mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il an gina shi akan damma a mahallin rufa nawa na fa'il dan haka kaga ga zuwan ga kuma mai zuwan tunda mun ce idan an yi a tambaya waye wanda ya ne fa'il ko hmm. to jitu na zo waye ya zo ni to kai shine karatun hmm. sai mu ce kai harfu nasbin wa ta'lil harfu me nasbin wa me wa ta'lil me ta'lili dalil jitu na zo kai dan kawai a ta'allama in koya da haka zaka ce kai harfu nasbin wa me wa ta'alilin mabnin ala sukun a ta'allama sai mu ce fi'ilun mudari'un mai mansubun bi kai wa alamatu nasbihi alfataha abahira alami wa fa'iluhu damirun mustaqirun wujuban taqdiruhu ana kharastu shi ma haka na fito ne kai a tanazzaha dan uhuta kawai hmm. ana gane haka ata'allamu ina koya kai akhduma alwatana dan in baka sa hidima kawai da haka kun ga zaka ce kharashtu kharash fi'il madin fi'il madin mabni ala sukuni an gane litisalihi bi ta'il mutahaddika wa ta'ul mutahaddika damirun baridun muttasilin bi fi'il mabni ala dammi fi mahalli raf'in fa'il kai harfu me harfu nasbin wa ta'lil مبني على السكون أتنزه فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أنا قال سي أتألم إنا قويا أتألم إنا مي لا كلام سي أتألم فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة an gane Wafa alahu dame don mustace don wujarawu takadiru ana. An gane kai sai mu ci harkunan bin wata alinan babannin al A kuɗuma sai mu ci filin muzari'un mai. Mani tsohon bikai ko alamanta nasibihin alfata Abahira Alami. Wafa alahu dame don mustace don wujarawu ana. Al-wadana, me matsayin al bihi man ana ganiya to karanta ka'ida mu je alƙa'ida ƙa'ida abin haddace yun sabul fi'ilul mudari ana ma fi'ili mudari fata shine nasaba mata ko da yaushe sabaqahu ya gabace shi ahadin nawasibil arba ɗaya daga cikin bayan kayan fataha guda hudu Waye ga sanan an shi yasa muka ce uridu an usina hmm. ko arju an ya'tadila suru ne an ta na an fahimta yi akwai kuma me lan shi yasa amurka ce lan a ba lan ya fusa lan a ba wa me wa izan akwai kuma izan shi yasa maka ce me izan ma inda na. izan tarbaha tuka sannan akwai kai kai la ya Dole dulatan bainal agniya iminku kai la ya Dole dulatan bainal agniya iminku Eh? ai ba haka ba ya kuna ba ya kuna ba fi ilmu da ba ba don ba ya kamata ya samu ba ta yi zuwan kai ne yasa aka ce kai la ya kuna dole tambayin al'agin ya imin sai ya zama to kai la ya kuna ya kuna sai ya zama to fi ilmu mudari'un ne mansubun bi an bi kai wa alamatu nazbi alfataha a zahira ala yakima eh? kai la ya kuna dukkan hada su malam to kamar nan hmm. ba za a iya cewa kawai fi'il ba eh, za a iya wannan irabin amma a yanzu ka kaddara muna yi ne a matakin farko ka gane na gini ake sa kuma kaga karatun nan ana ɗauka ba mun iya inda zai tafi ka gane da haka idan an zo wannan gabar ai za a yi shi don za mu kaddara cewa duk wanda zai bi karatun yana biye da mutum farko ne hmm. da haka akwai abin da in na zo haka zan yi ka gane zan ce ma wani abin fi'ilin wa fa'ilin wa kulun bi sai wuce ka ya rage naka ka gane to mu je darasi na gaba jazamu fi'ilin mudari to yi ma fi'ili mudari yanzu mun gama da fataha ko mun gama da me da fataha sai jazmu fi'ilin mudari yi ma fi'ilin mudari nasba to na ce muku waɗannan guraren guda biyu da jazmu fi'ilin mudari da nasbu fi'ilin mudari duk wani wanda kaga ya zo yana dan barazanar sai yana dan tada kura to ka jarrabe shi da guraren nan guda da ka ga yadda za a yi dambarwa kuwa misali lam yahfaz muhammad darasau. muhammadu bi haddace ainihin wato darasinsa ba lam yanqati nuzulul matar saukar ruwa bi ainihin wato yanki ba lam yakfi ahadun ala lillahi babu wani wanda ya kama farawo kun ga zamu ce lam ko ya hafas bi haddace ba waye bi haddace ba me matsayin muhammad sa'id an gani abinda bi haddace ba darasi me matsayin darasi maqulun bi to yanzu karatun mu ko kawai shine lam da haka zamu ce lam sai mu ce harfu nafiyun har gume me yasa aka ce nabi saboda ana kora abu da shi sannan sai mu ci wa jazmi yana samu fi'ile dari ya samu su sannan wa kalbin eh, yana juyar da ma'anar mu dari sai ta koma mari shine wa kalbin yanzu lam yali walada ba ya haihuwa yalidu yana mai yana haihuwa ko to idan an ce yalidu yana haihuwa a haka za ka fasa da fi'ili mudari ko to idan lam ta shigo dole ma'anan lam din dole ma'anan wannan sai ya canza na farko zai mai sukun idan ko ba haka ba a ka'idar lam yali wa lam yulad ya ya kamata a fassara shi lam yali a fassara shi a ka'idar shi ta mudari ya za a yi fassara lam yali baya haifa walam yulad kuma ba a haifa kaza ka ga ma'anar bai ma yawa daga ko mutum bai san naho ba ya san ce ana fassara shi lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba to takan ji yadda ma'anan madi mudari sai ma'anan ya koma na madi shine wa kalbi da haka zamu ce lam harfu me harfu nafayin wa jazmin wa qalbin mabnin ala ala sukun an gane ya hafar sai mu ce fi'ilun mudari'un bi mai, bilam wa alamata jizmihi a sukun an gane muhammadu sai mu ce fa’ilin marfu'un wa alamata rafi ad a abahiratu alami darasa ne mai. maf'ulun bihi mansubun huwa madafun ho mudafun ilai lam yanqati bai yanke ba me bai yanke ba nuzulal matsari saukar saukarwa? lam za mu ce harfu na fiyin wajen min kalbin mabnin na sukun nuzulu shi ne me lam yanqati bai yanke ba nuzulu Shi ne me fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu ala akhir wa huwa mudaf al shi ne me mudaf ilayhi lam yaqbi ti kware kwa duba da kyau gani duba da kyau gani lam ya qabid ahadin babu wani wanda ya kamu alal lishi akan barawo lam ya qabid zamu ce lam harfu nafin wa min wa jazmin wa qalban mabnin ala sukun ya qabid zamu ce ne Allahu ya rizqa liman yasha wa ya ko sai mu ce harfu jarri a rike shi haka ala harfu jarri mabniyun ala sufu al shine ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasra az-zahira ala akiri a rike shi haka mhm. ta'kul wa anta shaba'an wa anta shaba'an kada ka ce kana kushi la Za ka ce harfin nahiya wa jazmi harfi ne na min? mai annahiya hana abu wa jazmin sannan tana sa su mu dari iya samu ku. akwai lata korewa kawai an gane akwai la kuma ta hana abu in na ce maka lata da kul kada ka shiga hana ka ne amma in na ce maka lata da kulu ba ka shiga korewa ne la ya akuluhu illa ba ta ko لا يمسه إلا المطهرون نقول واقب هنيا أنا جاني نعم. لا كلام لا حرف الناهية ومي وجزم مبني على السهول نعم. تأكل فئل مضارع مجزوم بلا الناهية ايه حرف لا حرف الناهية وجزم حرف الناهية وجزم harafi ne wanda ke kawo hani sannan yana sa fi'ili mudari iya samu su da haka za mu ce fi'ilin mudari in majazumin bila nahiya. wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu taqdiruhu min anta taqdiruhu min anta anta an gan to alwawu wawul hal a rike liramin hasan shi hal sai ma mun je na hau na uku alhalu alwawu sai mu ce wawul hal an gane wani ya je musabaka an ce da rabin wani fajiri ya ce wawul hal <laughs> in ce to eh gaskiya kan alhali yanzu kana cikin musabaka <laughs> an gane alwawu mu riƙe al'iramun haka kawai za mu ce alwawu wawul hal anta sai mu ce damirun ne wakilin suna ne mun fasilin rababbe muna da damiri wanda yake mutasir muna da damiri mun fasil da haka anta sai mu ce damirun ne mun fasilin lilmukhata kuma na abokin magana ne da haka dinda kaje ka ce mutum anta to kaga kan ga mukhatab biya sai ka ce mabniyun alal fath في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا شبعان شيني خبر المبتدا a karatun da muka yi a baya ɗazu idan ba manta ba akan al-mubtada da khabar mun ce mubtada yana da sharadi guda uku ya zo farkon jimla haka ne ya zo ya samu ne alif da lam ya zama ma'arifa sannan ya kasance yana da dama to yanzu inda za ka cire lata a kullum ka raba shi da wa'anta shaba'an ka kawo ta jimla mai zaman kanta da za ka ce anta shaba'anu kai ƙosashe ne ana gane anta me shaba'anun kai ƙosashe ne yanzu idan na ce anta shaba'anun kai ƙosashe ne ka gane ko baka gane an gane da ka tun da ya tsayi a matsayin maganar da aka gane jumla ne fida, kun da ku jumla ne fida to kabar musa da kafa kabar ana gane to bambanci shine a nan gurin idan ba ku manta ba mun ci anwa'u na al-ma'arif guda bakwai na farko akwai shigar alifin da lamun ku to na biyu akwai zama'ir wakilan suna duk lokacin da kaga suna ya tsaye a farko to yana matsayin ma'arifa ne shi da haka idan na ce an ta mujtahidin kai mai kokari ne yanzu an ta nan mubtada ne mustahin shine me kalaba sai dai bambanci kawai zan ce an ta damirun ne munfasilin lil mukhatab mabni ala al-fati fi mahall rafin mubtada shaba'anun shine me khabar mubtada ana gane wa? an gane kazalika da zan ce ana mujtahidun niwa ni mai kokari ne an gane in na ce ana mujtahidun yanzu an gane ko ba gane ba to ana zai tsaye a matsayin zamirun ne munfasil lil mutakallim mabni na ala sukuni fi mahallin rafin mubtada mustahin shine wa shine kamar mubtada to shine abin da ya faru a nan gurin wannan alwawu din wawul hal kada ka ko kada ka ci a wani yanayi alhalin kana kosashi an fahimta yi tun an yi haƙuri za mu zo hal a dai rike li'irabin haka za mu zo hal akwai halin min alfa'il akwai halin min almaf'ul ana gani ya duk sanda ka samu aiki da wanda ya aiki aka kawo jumla haliya to halin min alfa'il kenan hmm. idan ka samu aiki da wanda ya aiki da wanda aikin ya fadawa aka kawo jumla haliya to halin min almaf'ul kenan hmm. yanzu can cikin suratul naml me yake faɗa alhuda huda me yake bada labari labarin annabi sulaiman. eh قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهاطمنكم سليمان وجنوده وهم من وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم في murmushi, sannan ضاحكا في حال كونه ضاحكا yana mai dariya فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا shine halin da annabi Musa ya dawo to kada ka ci wa an antami to idan an yi haƙuri idan muka je na uku akwai lokacin da jimla ismiya takan tsayu a muhalli na hal akwai sanda jimla fi'liya take zuwa a muhalli na na shi kan shi halin ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida tun da ya faɗa ya ce fala ta da alulillahi an dada kada ku sanya ma Allah kishi wa antum alhalin a ta'amuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum likita ba. alhalin ku kuna karanta mu mutane littafi ta fala ta ƙin ku mu zo kai la tafsir kada ka yawaita min ad kada ka yawaita dariya la sai mu ce harfin nahiya wa min wa jismin mabnin ala sukun tukusir sai mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bi me bila an nahiya wa alamatu jismihi wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu min anta min sai mu ce harfu jarri ko harful jarri mabnin ala sukun amma nan an ce minahu sai ka ce lakin sai dai urzukatil fatah an motsar da fataha a nan wurin littuka usaki ne can wacan a wajen fi da amurin kisara aka motsar ku to nan kuma fataha saboda an samu haɗuwar su kun guda biyu abdahiki sai ka ce ismu majrurun bime wannan abdahiki kafin din da ka gani ba ta idafa ba ce saboda ai hika ne dama akwai kafin a asalin fi'ilin ai da haka min ne shine ainihin wato daga dariya ba idafa ba ne don wasu sukan ɗauka cewa ainihin gurin ɗan idafa ne ba idafa ba ne fi'ilin da yaka kuma yakan ɗauki ya yi dariya sannan yakan ɗauki ya yi haila da haka in ka koma almajmu ya kawo asma'ul haidi guda shida da Allah maɗaukakin sarki da ya kawo wanda ake kiran al'adan mata da su da aka ji wasu na fassar lam yatmisuhun ko lam yatmisuhun na insun ba a tamsu na shafa ba ne. an gane ba sinin ba ne za ka ga sa'un ne lam yata al'ada ne shi ma mutum ko aljani babu wanda ya taɓa sasa al'ada sannan abdahiku akan ce dahika da ma'anan hadar shi yasa in kana karanta tafsiri za ka zo ka ga inda wa mar'atuhu qa'imatun fa dahikat akwai malaman da suke fasara a hadar sai ta haila saboda kalmar da yake kan dauki haka al'ada kar ka zo ka ce a to duk wanda wannan jahili ne bai san abin da yake ba kaza kaza to kuma kaga sai a samu matsala ko kuwa sai me wannan abin da aka kaman ya dauke ba kada ka mu magana da na so maka da batir mai kyau akwai wani batir da na siya 250 biyu da hamsin yana dadiya eh la tusri kada kai gaugawa a cikin tafiya ko la harfun nahiya wa me wajen eh mabni ala to sunni sai ba tafi ilmin mudari'in majzumun bi min wa alamati jazmihi as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu as-sayfi sai mu ci harfu jarrin ku to kun ga daga nan gurin mun yi ala mun yi irabun da kuma min to yanzu sun rage aikin da mun ji hurufin jarri a ƙarshe ya kamata mutum ya gane an gane sai mu ce fi harfu jarrin as-sayri ismu majrurun bi min bifi wa alamatu jarrihi alkasara a zahira alami akiri mun gama da wannan ko sai mu je wancan in taftah nawafil idan taftah idan ka bude nawafil da hujurati wato windoji na falanka ya tajaddad hawa'uha iskan ta zai sabanta a lura da gurin nan da kyau in dai taftah ka bude da. wato windoji na falanka to ya tajaddad zai sabunta me zai sabunta hawa'u ha iskanta ana gani ha to za mu ce in sai mu ce harfu sharqin wa jazmi harfu me تجزم فعلين مضارعين مبني على السكون الأولى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه إن حرف من حرف شرط وجزم تجزم فعلين مدادعين مبنيين على السكون الأولى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه ماذا إيه؟ إن حرف شرط وجزم in harafi ne na sharafi yana kawo kuma jazma fi'ili ya samu sukun sannan ta jizimu fi'ilai ne tana yin sukun ga fi'ili guda biyu mudari'ai amma fi'ilin mudari'i an gane ta jizimu fi'ilai ne mudari'ai al'ula na farko fi'il sharɗi shine aikin sharaɗin wasani na biyu shine jawabuhu sakamakon wa jaza'u jawabinsa da kuma sakamakonsa ana gane hmm. to sai mu ce me tafta fi'lun mudari'un majzumun bi bi'in bi shartiyya hmm. fi'lun mudari'un majzumun bi in shartiyya wa alamatu jazmihi as-sukun an gane hmm. in tafta idan ka bude waye zai bude anta sai ka ce وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أنت سيكتي وهو فعل الشر شين أيكي شرطك إن تفتح إن كبودي وأنا بودي أنت كي ملاك بودي نوافذ وندوزي في زمن نوافذ مقبول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره وفائله مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة سيمسا وهو مضاف الحجرة شيني مضاف إليه تيتجدد ذي سابنتا ما ذي سابنتا هواؤها اسكنتا تيتجدد ذي سابنتا سيكتي فئل مضارئ shafiya مجزوم بإن الشرطية وعلامة wa السكون وهو جوابه وجزاؤه shine jawabin kuma shine sakamakon in dai ka bude falon wundan ka to ya tadaddar zai sabunta in baka bude ba ba zai sabunta ba da haka ya tajaddad zai sabunta waye zai sabunta mai matsayin hawa'u a duba da kyau a gani ya tajaddad zai sabunta fa'ilun ne mala saji zai sabunta ka tambaya wa zai sabunta hawa'u iskanta da ka hawa'u fa'ilun mai marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu alami sai ka ce wa kuma mudafun walha’u ha'u kilai an an kenan gama duk inda ka ganshi haka a cikin qur'ani haka za ka yi iramin shi ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum in tansuru sharbiya, ash-shartiyya shi ne jawabu wa jazaa'u ah ba ka wani a to ai ɗalibai ne suke gudun na haul wadi ana yadda da ake koyarwa ne a ishe sa in irin ne koyarwa da sauki Allah ku <laughs> to da mu ji in idan ka zauna fi majalil hawa a inda iska yake gudu mara kyau to za ka yi rashin lafiya in baka zauna ba ba za ka yi ba an gani in sai ka ce harfu shartin wa jazmi تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون الأولى فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه أنا غانية أم فهمت عين نعم. ذاك التجلس سيكة فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية نعم. وعلامة جزمه السكون sai ka ce wa huwa fi'ilu sharfi shine aikin sharadin waye in ya zauna anta kenan ko sai ka ce wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta anta ana gane hmm. fi harfu me harfu jarri majara sai ka ce ismu majrurun bi fi hmm. wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara al-alif an gani kaman wafi musa ne in arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin ai wafi musa ko aga fi wafi musa da haka zaka ce fi harfu jarrin musa ismu majrurun ne bi fi wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara ala al ya'i ala al alif na min duhuri at-ta'azzub sai ka ce nan wa huwa mudafun al-hawa'i shine me mudafun ilayhi in tadlis in ka zauna fi majril hawa'i a inda iska mara kyau yake gudu tamrat za ka yi rashin lafiya da haka tamrat sai ka ce fi'ilun mudari'un majazumun bi in shartiyya wa alamatu jazmihi as-sukun wa huwa jawabuhu wa jazaa'uhu shine jawabu kuma shine sakamakon wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ana gane a yi haƙuri idan mun tasfi abubuwan da ke sa mu da iya samu jazama guda goma sha biyu an fahimta yi in mutum ya fahimci nan to da an je can idan an yi bayani zai gane wannan mifta ne mabudi ne sai me in yi safir a kuka idan dan uwanka zai tafiya to safir ma a abokai tafiya tare da shi idan ba zai ba ka za ka yi ba shi yasa ba a samun jawabin sharaɗi da sakamakon sharaɗin sai an samu fi'ilin shar Allah ya ce in can in Inda kuka taimaki addinin Allah ya suru Allah ya ce. to duk kusan da ba a samu aikin sharaɗi ba to ba a samun jawabin sharaɗi duk sanda ko mutane suka ganin taimakon Allah to ba su taimaki addinin Allah ba ba ka ba to za mu ji a ka tsaya in yusafir idan zai yi tafiya in harfu sharɗin wamin wa jazmin ta jazimu fi ilaini mudari'aini mabniyun ala sukun wa fa'iluhu a wa huwa fi'ilu shar wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta a wahina ba shi ba ne. ai ku kalla ku gani mun ce in yi safir idan zai yi tafiya waye zai tafiya a'a in yi safir a kuka idan dan uwanka zai tafiya sai fa an rike fa'ilin nan fa wallahi mutum ya sake fa'il ya tsaya mai gaba ya kasa gano fa'ilin nan A kuka yawa in yi safir idan zai yi tafiya waye zai tafiya shi ne fa'il ai mun ba da ka'ida a baya mun ce da an ci an yi abu lalubuwa za ka yi waye duk wanda ya ka damke shi kawai shi ne fa'ili da haka za ka ce in har ku sharɗin wa jizmin ta jizimu fi ilaini mudari'ai ne mabnin alas sukut an gane al'ula fi'ilu sharɗi wasani jawabu huwa jaza'u sai ka ce mai يسافر فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه وهو فعل الشرط شيني أيتي شرط أنا أنقام أدوانا وسيكا في أخو شيني فاعل مرفوع أنا قاني فاعل مي مرفوع في وعلامة رفعه الواوي هو علامة رفعه alwawu wani ya tambayi wani malami ya ce limaza na tsara'un nahu sai ya ce na tsara'un nahawa linusashi hawa wa ka hada gani da haka za a ce yusafir a ku sai mu ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw saboda me niyabatan an kas an an dhammi li'annahu min al-asma' al-khamsa ko min al-asma' al-sitta da akwai wannan li'irab to kar a manta akwai wakilci ba yanzu idan ba zan samu yin abu zan iya tura malam hamza ko malam nuna ko malam umar ya wakilce akwai me fa'ili me yake samu don ma yake samu ta ko lokacin da zai wakilci wawon ya to shi ya tsaya ana gane kan karatun kuwa akwai niyaba idan ba zai samu zuwa ba sai turo wa idan don ba za ta samu zuwa ba sai ta turo wawon sai wakilce ta to nan don mace ba za ta samu zuwa ba sai ta turo wawon sai wakilce ta alaman gane haka shine idafar da ake ana gane da haka duk sanda kaga idafa irin wannan gurin kaman ja'a akuka dan uwanka ya zo an gane da za mu ce nan fa'ilun marfu'un ne wa alamatu rafihi alwa niyabatan an an dhammi ita wawan din ta wayar kalci damman saboda li annahu min al asma'il khamsa wa huwa mudafun wal kafu mudafun ilayhi ja'a al mu'minu mu'min ya zo ko ko aflaha al mu'minu mu'min ya samuwa babban rabo kun ga aflaha fi ilmalin almu'minu shine mai fa'ilun maf'ul ko Allah kuma da ya tashi sai ce kada aflaha amma almi almu'minuna da haka yanzu a can gurin wawan ce ta wakilciwa don ba da haka sai dai ka ce almu'minuna fa'ilun maf'ul ne wa alamatu rabbihi alwa نيابة عن الدم لأنه Jam'u, مذكر سالم to za mu zo zan jam'u mu dakar sani na an gane nan kuwa wa kuma huwa mudafun wal kabu mudafun ilayhi eh da haka tusafir shine fi'lun mudari'un majzumun mun bi mai, ilal shartiyya wa alama alamati jazmini a sukun wa huwa jawabuhu wa jazaa'u wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta anta an gane ma'a sai mu ce miki zarfu zamani wa huwa mudafun wal ha'u min mudafun ilayhi inda mun gama da wannan to mu je ka'ida القواعد قاعدة أبن هد التيوى يجزم فعل المضارع يجزم فعل المضارع أنا مفعل مضارع جزم إذا سبقه حرف جازم إذا حرف جزم يقبع تيشي وهي ذا سننك الحروف الآتية وهي سوني لم شيء ساكتي لم يحفظ لم يلد ولم يولد walan nahiya haka la ta hani wa qala ya bani la tadkhulu wa la taqrabu zina din nan gaba za a amma kaga sai an ba da ka'ida ne tukunna sannan mutum yake iya ganewa ko sai ne wa inda kuma in ta me ta sharadi ko an gane lam da lam walan ya da kuma la ta hani tajzimani fi'lan an wahina. su suna mafi ilai mudari dai su kunne kawai shi yasa an kace lam yalid ba shi kenan ba wa lam yalid shi kenan ai an gane sai mai lam yakun alladhina kafaru lam yakun ko haka lan nahiya sai mai harafi na farko shine lam kenan ko yan fi husul al yana kore faruwan aiki fil madi amma a madi shi yasa muka ce mata wa kalbi wasani na biyu wanne kenan la kenan ko hmm. yanha anil amali yana hana aiki ne din da ka gan shi yasa a gane masu fassara la ya masu illa mutahharuna da hani to ba sai sun yi dogon tawili ba <coughs> idan ba haka ba babu yadda za a yi a larabci ya ɗauki haka don laɗin korewa ce ba hannu ba ne hmm. idan ko korewa ce dama ba ta sama fi'ilin mudari'i zuma. inda ko hani Allah ya ce kada wanda ya taba Qur'ani shi mai tsarki to la budda fi'ilin ya kasance mace su an gane to in kuma ba wannan ba sai dai kai tawili kace a'a wannan jumla kabariya ce da ma'anar insha'iya to to kuma ka ce jumla kabariya da ma'anar insha'iya yana buƙatar dalili ba haka kawai ake yi ba ana ganewa sai me in ita kuma da fi'ilai ne tana yin jazma su kunga fi'ili guda biyu wa tufidu tana ba da fa'ida cewa an husulul fi'il al-awwali lallai faruwan aiki na farko fa shi ne sharadi fi mai a wajen faruwan aiki na biyu idan an samu na farko a samu nawa ka samu yaro sharadi cewa in ka ci jarabawa don sai maki idan bai ci ba ba duk ranar da ba a samu cin jarabawa ba shine fi'ilul shart babu jawabu shart shine fi'il ki ba shi bane mu je na gaba yanzu kun ganin raf'ul fi'il mudari ko yi ma fi'il mudari don ma kawai wuce wucewa kawai zamu tadiru al-amamatu tantabara tana tashi mm. tadiru tana tashi wacce take tashi alhamamatu kaga tasiru ka san cewa fi'lun mudari'un ne marfu'un wa alamatu rafihi alika jarudihi min an-nawasib wal jawad wa alamatu rafi ad-dammatu abahiratu alami wace ce take tashi mai madan alamama fa'ilun shikenan yaqulul musafir shi ma haka ko tasiru mai asubu girage na tafiya shi ma haka sai me yanzu matsar ruwa yana sauka shi ma haka sai me ya sullu gubaru kura yana tashi shi ma haka sai me ya hukumu yana hukunci nan kawai ya hukumu fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nawasib wal jawazi hmm. alqadi sai mu ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara 'ala al-ya'i mana'a min zuhuriha as-siqal alqadi hmm. Hmm, ba wuce ba ta dai kawai ce alqali يرفعوا الفعل المضارع أنا مفعل مضارع فتح إذا لم تسبقه idan ba ta gabace shi ba adawatun ko adatun kayan aiki min adawatun nasbi daga cikin kayan aiki na nasaba awul jizmi ko jazma shi yasa kuka ga a ba irin wannan muke li'irabi mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un li tajarrudi amma da adawatun nasbi ko adawatun jizmi za su shiga fi'iri labudda an yakuna mansuban aw labudda an yakuna majzuman haka ne mu je gaba to sai kuma kana wa akawatu ha kana da yan uwanta ana ya kana da me kana wa akawatu ha kana da yan uwanta azzihamu shadidu a abinda muka bayar na lirabi a baya akan mubtada da kama hmm. yanzu nan kaga da ka ganshi ka san azzihamu mubtada ne shadidun shine me ana ba ina fata an gane to yanzu idan baka so ka sha wahala duk da ka samu aljumlatul mufida da mubtada da kabar akan su kana da afwatu suke aiki ana gane idan kana ta shigo na farko sai ta mayar da shi sai zama mai dumma na biyun sai zama mai mai fataha shikenan yanzu albustana ba mun ce mubtada ba jamilun shine wa to ka sa kana a gurin ya zai zama Kana shi kenan Shamsu me ka shigo da kane ya zama kana shidan misali a ta Shi ke nan sai mu ce kana fi ilmadin naƙisu mabnin ala al-fath me yasa ya zama naqis saboda bai samun fa'il suna yake samu za mu ce kana fi ilmadin naƙisu mabnin ala al-fath az sai mu ce ismu kana mansubun a marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu a zahiratu alamin shadidin ne mai khabaru kana mansub inda kana Allah gafuran kana Allahu wa kana ga gafuran rahima ba ku a cikin Qur'ani ba wa kana a aliman hakima wa kana Allah mi sami'an basira hadin zaka ga akwai sace to da kaga kana fi madin ne nafis so Allah lafzul jalala shine ismu kana gafuran shine mai. khabaru kana mansubun abinda zai biyo baya za ka ce wannan ko mansub ne wancan na ko ka ce khabarul awwal biyun ka ce khabarul sani jaza ya halatta ana gane to shi ma wannan kana in dai an gane ba bata lokaci za mu yi ba kana albaitu nazifan kenan asali albaitu nazifan mubtada da khabar ko to kana albaitu mai nazifan gida ya kasance mai tsafta ne kana fi'lu madin naqis almin albaitu shine ismu kana nadiban shine khabar kana an gane kan karatu an gane kan karatu to yanzu da kana da sara da laisa da asbaha da amsa da abaha duka ma'anan ɗaya ne sannan da haka za mu ce sarar baitu sarar sauku kasirin tufafin ya kasance gajere ne ko sarar albardu ƙarisan san ya kasance mai huda jiki laisa alkhadimu ƙauyen mai hidiman ba mai karfi bane ko laysal amilu nashidan mai aikin ba mai nishadi bane a duka yadda kai da irabin kana haka za ka sai dai kawai zai nan laisa za a ce laisa fi madin naqisin jamidu ya dullu ala nafi fi madin naqisin jamidun ya dullu ala nafi sai mu ce mabnun ala al-fathi al-khadimu shine ismu laisa qawiyan shine khabaru me khabaru laisa mansubun wa alamat nasbi alfataha a zahira alakari ana ganiya a su dan halin annahi mumari da mai zariya waye gari mara lafiya shi ma haka za mu ce asbaha fi ilmadin naqisun mabnin alfati annahi mu shi ma ismun min asbaha maridan shine sabar min khabar asbaha haka asbahul jawu mumtiran amsa shi ma haka sai dai kai amsa zamu mu ce fi'il madin ne mabnin alfati? fathi al mu'il madin naqisun مبني على الفتح المقدرة على المي على الألف منع من ظهورها التعذر الآمل شيني اسمه مي أمسا هو مسلبا شيني خبر مي أمسا أنغاني سيمي أضح الجمام شيما كيدا أكي أمسا ذاتي أضحى في علماء الناقص مبني على الفتح المقدرة على المي على الألف منع a ظهورها التأذر الجمام اسم أدها كثيف خبر أدها منصوب ko adaha shari'u man hanya ya waye gari yana cin kofu an gani haka zallal matsaru ruwa ya tabbata gaziran yana mai kwarara zalla eh fa na zallu da ha akibina ko badat laka a alamul mununi mazallatan suwa muka karanta da su a cikin ashariya eh to sai ne sai zallal gubaru kura ya tabbata sa'irin yana mai watsu an gane sai ne ba ta da misbahu mutkila fitila ya kwana yana mai kunnuwa ba ta ya bitu ko ya bitu wannan mai kawai sana eh shi ya tabbata ya baka je bane malam sadiq hanya ba dan yanke da gaskiya ba ah, malam to ba ta zalla ya tabbata ka gane ba ta kuma ya kwana wallazi ne ya bi tuna da rabbihim sujadan wa qiyama to yanda an gama da wannan ko to akwai wani dan tambihi da ya kamata mu yi a nan gurin akan kana da akwatuha amma mu shiga ka'idan mu gani ta da kullu kana kana takan shiga alil mubtadi akan mubtada wal khabar kun san na faɗa muku karatun sashi yakan karfafa sashi kun ga mutumin da muka yi mubtada da khabar da shi a baya idan ya zo nan gurin ya fahimci kawai mubtada da khabar din da ya fahimci liqramin su sune kai aka canza shakalin na farko mai hukun a tsaya a mubtada aka bashi da damman shi aka ce ismu kana na biyu aka goge damma aka sa fata ya zama kabaru ne kabaru kana ana gane sai ya ce mai ya da kulu ta da kulu kana kana ta kan shiga alal mubtada akan mubtada wal mai wal khabar a da kabar fatar fa'ul awwala sai ce na farko rufa wa tusamma sai a kira shi a ce mai ismuha sunan kanad shi sa muka ce kanal baitu albaitu muka ce ismu me wai ko watan sabu sani sai ce manabi bi fataha ko wai san ma sai a ce khabara ha khabar dinta an gane kenan ah. kana Allahu gafuran an gane ah. gafuran shine khabaru kana mansub ah. ana gane ya to mislu kana fi ma taqaddama misalin abin da ya gabata na kana a cikin abin da ya gabata akwai tsara akwai mi laisa akwai asbaha akwai amsa akwai adha akwai zalla wa bata wa tusamma hadhihi al-af'al ana kiran wayannan ayyukan ana ce musu akawati kana yan uwan mi kana kana likulli fi'lin min hadhihi al-af'al wa'annan ayyukan da aka kawo dukkansu kowanne aiki daga cikin wannan ayyukan ko suna da mudarikun wa amurin suna da mudariki da amri ya amala ne amalar madi kuma suna aiki irin aikin da madi yake illa laisa sai laisa la ya ci min ha mudarikun wala amrun ita ba ta da mudari ba ta da amri duk wanda ya ce laisa yace ya lisu yace lis to faqad atal arab bima la ya'rifuna ya zuwa larabawa da abinda ba sani amma kana tana da madi tana da Mudariki, tana da amri mu ɗauki ko ɗaya mu ba da misali mu bar shi a haka ko auna da sauran banzu ba ya ce kana tana da shi ba laisa ce kawai babu to ka cire ta an gane yanzu ba mun ce kana baitu nazifan ba Shi ne madi na kana me mudari in kana ya kunu to sai ka ce ya kunu baitu nazifa ne laha mudari'un un? Wal'am. me amrin kana to sai ne kawai idan kana ce idan za ka kawo ta a matsayin amri ita za ka cire sunan ne sai ka bar kamari kai an gane an gane kuwa kaga kanan baitu nazifan ko mm. ya kunul baitu ne nazifan idan za ka kawo amuran sai ka ce kun nazifan sai ka cire isu makana an gane kanan bustanu jamilan ya kunul bustanu jamilan kun jamilan ana gane da aka kunga kana fi'il madin naqis mabni ala fatih البيت اسم كان مرفوع نزيفا خبر كان مرفوع يكون البيت نزيفا يكون فعل مضارع هو ناقص مرفوع ناقص نهاية شيما يكون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده من النواصب والجواز وتل آية سيادة بقاتا وعلامة رزمه السكون هو أنا غاني آه وعلامة يكون فعل مضارع مرفوع bisa da rubihi min al-nawasib wal jawazim wa alamat ar-rafi ad-dammatu abayratu alami al-bayt shine ismu mai yaqulu nazifan shine khabar mai yaqulu kun nazifan sai ka ce kun fi'il amrin naqis mabni ala sukun idan da fi'ilin tam ne zaka ce wa fa'ilu amma tun da ne ba zaka ce wa fa'ilu sai ka ce wasu muhu an gane ko wasu muha ita kana kenan damirun mustatir wujuban da gadiruhu anta an gane san karatun an gane kuwa sai bi umar ka gane kuwa an gane san karatun to shine kai bambanci da haka haka za ka yi mabata in ta yabi tuku abin shine me bis an gane nan ba ya ce ba ta almarido eh, muta'alliman ba to bis muta'alliman ka kwana kana mai jin raɗi sai zama bit fi'il madin naqis mabni ala al ala sukun wa fa wasmuhu damirun mustafidun wujuban tadmiri wa alluman shi ne kabar an kawai cire sunan kana da indiya amri dan haka kun kaza kawai an gane sai me to mu je inda wa aka wato ha inda da yan uwanta misalai aljamal sabur al-qura kumi mai hakuri ne inda wa aka wato to haka kazalika idan an fahimci kana wa ha, to aka akasin kana wa ha shine inna wa akwatuha ana gane ya san ba mun ce al mubtada wal khabar ba shine kawai kana tace shiga na farko ya zamanto me marfu nabi ya zamanto me mansub to har wayo inna idan ta shiga mubtada da khabar na farko ita kuma sai ta mai da shi mansubun nabi sai zamanto mafu kenan albustanu jamilu ya za mu ce kenan inna albustana jamilu kun ga aka fin kana ashamsu tsali'atun ko idan muka shigo da inna ya za mu ce inna shamsa shi ne kawai aka ana gani ya za mu ce inna harfu nasbi wa taukidin wa mushabbahun bilfi'il tarfa'ul isma وتنسب الاسم وترفع الخبر مبني على على الفتح لا محل لها من الإير إن حرف من حرف نسب me yasa aka ce nasbin saboda sunan da ke gabanta tana samu ya samu fata wa taukidin kuma ana kawo inna ne dan karfafa zanci inna harfu nasbin wa min wa taukidin wa mushabbahun bil fi'li kuma ta yi kama da fi'ili na naqis yadda fi'ili madi yake samun ka khabari da suna ita ma inna tana samun wa suna da wa amma yadda ka na shi fi'ili ne ai inna ba fi'ili ba ce shi ta aka ci wa mushabbahun bil fi'ili ta yi kama da da fi'ili inna harfu nasbin wa taukidin wa mushabbahun mai bil fi'il mabniun ala al alal bati aljamala shine ismu an inna mansubun saburun shine khabaru anna inna marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abghiratu ala asmi innal harama lalle ne gidan tarihi ko kadimun da dadde ne kuma inna innal harama shi ma haka ana gane to sai me al-intihamu galabawa yayi kusa az-zaharatu nadiratu fulawa wato mai ni'ima ne alimtu na san an da limti hana ƙaribu lallai jarabawa kusa alimtu kun ga wannan mun yi shi a baya ko za mu ce fi'il madin mabniun alal min madin mabniun ala littisalihi bi ta'il mutaharrika wa ta'ul min ضمير بارز متصل بفعل مبني على المين على الضم fi محل رفع فاعل sai mu ce anna ko harfu nasbin wa taukidin wa mushabbahun bilfi'il wa masdari shi sai an ƙara wa mi wa masdari ne bambancin inna da anna inna da me da anna harfu nasbin wa taukidin eh? ومصدر ومشبه بالفعل مبني على الفتح ita tana da muhalli ne da ilahi sai mu ce min, al-imtihana shine ismu anna mansub wa alamatu nasbihi al-fataha al-zahira alami qaribun shine me khabaru anna mansub to kar ku manta a baya da muka zo nasbu fi'l mudari mun yi bayanin masdar mu'awwal akwai masdari mu'awwal daga anwal fi'il akwai kuma masdar mu'awwal min anna wasmiha wa khabariha an gane an gane kuwa imtahana yamtahinu me masdarin sa alimtihana ana gane to idan ka ce alimtu na sani ba alima filin wa fa'il ba yanzu me kake nema makulin don a fi'ilin alima yana san makulin bishi guda da an gani alima to yanzu tun da haka ne an samu alima kaga yana neman makulin bihu ko hmm. to maimakon a kawo makulin bihin sharatan, hmm. sai aka kawo anna wasmiha wa khabariha sai aka ce alimtu anna limti hana karibu takadirin maganin shine alimtu alimti hana karibi da haka alimtu filin wa fa'il ko alimti hana ya zama mai maf'ulun bihi mansubun na alima ina fata ta gane da a ce alimtu limti hana karibin maganan wajen karfi ba ta kai a ce alimtu an da limti hana karibin ba tiwa mawaki wanda kake faɗa ma cewa jaraba ya kusa yana shakka idan ka ce mai alimtu limta hana karibin ya tsaya na wata anya daga gaske ne kuwa amma in ka ce masa alimtu anna limti hana karibin ya san daga gaske kake lalle fa jaraba ta kusa ana gane an gane kuwa sai me ya surruni yana faranta mare an anna zaharata najiratu kun ga mun irin wannan a baya ya surru fi'lun mudari'un marfu'un ko لتدرجه من النواصب النون نون المين وقاية أنا قاني النون نون المين وقاية والياء ضمير ني متصل بفعل للمتكلم مبنون على السكون في محل النسب مفعول به مقدم يسرني ينا فرنتا ملي ميكي فرنتا ملي أن الزهرة للي فلاوة نادرة من نعمة ya ni yana faranta mare me yake faranta mare nunan fulawa ko shi ne abin yake faranta mare to tun mun samu kulin bihi muqaddam yanzu muna neman me fa'ilin mu'akkar ana ganewa sai mu ce anna harfu nasbin wa tawkidin wa masdarin wa mushabbahun bil fi'li tarfa'u al isma wa tansabu al khabara mabniin ala al fath az-zaharata shine ismu ismu anna mansubun wa alamatin nasbihi alfataha abahira ala akhiri ko najiratin shine me khabaru anna mansubun wa alamatu marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu idan ka gama sai ka ce wal masdar al muawwal min anna واسمها وخبرها في محل رفع فاعل مؤخر ما تقدير صح takadirinsa shi ya surru ne naduratin zahari ya surru ne naduratin zahari yana faranta min rai hasken fulawa ko ni'imar fulawa ana gane ganewa in ma ba a gane ba a riƙe li'irabin haka wallantana ba ya kamata a gane don dole inda za a buga li'irabin sai ka ci karo da su a ƙur'ani da inna da anna wa'alamu anna fikum rasulullahi na hannun mm. mm. sai magana ta ce harfin nasu ne tauhidi sai ne a ƙarshe harfin nasbin wa taukidin wa mushabbahun bil fi'li wa masdari wa masdari da mm. inna ne babu masdari dan ita ba a ba a tawilin abin da ke baya gabanta a kawo masdar ba a yi ita inna amma anna ana yi da anna da eh, kuma an wancan kuma fi'ili ne ke zo amma ita in anna suna ne da sabari ne ake ta'awilin shi da ainihin wato ake ta'awilin shi da masu da shekaran jiya in ka saurari tafsirin mana suratul hajj da muka yi da wajen zalika bi anna allaha huwal haqq ba mun yi wannan ba wa an wa anna ma yad'un zalika bi anna allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna sa'ata atiyatu la riba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur an sai da muka yi wannan ana gani to sai me alkitabu ustadun ku ka annal kitabu ustadun kai ka ce littafi malami ka anna sai mace harfu me harfun nasbin wa me eh harfun nasbin wa tashbihin kamantawa ne ka annal kitaba kai ka ce littafi ka anna za mu ce harfun nasbin wa me wa tashbihin mabniun alal fati an gani. la mahalla lahu min al-idaf al-kitaba shine ismu ka anna ustazu shine khabar min ka anna haka ka anna al-qamar misbahu kaman fitila kaman wata fitila ne haka zai zama al-baytu jadidin gida sabo ne lakin sai dai fa al-asaka kayan gidan kadimin tsofaffi ne ko can me yake faɗa al-asas a cikin suratul maryam ko za a iya tuna وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين kafaru, ko. a wani iya, to asasan shine tarkacen kayan daji asas to kun ga albaitu mubtada ne ko shi shine mai sabar mubtada to karatunmu shi shine lakin na sai dai Da aka ko ba haushin yana magana ya ce maka lakin ke sa ya ce da walakin wai bora a cikin biya <laughs> ko fa baiti jadidu idan kana ba wani labari kace gidan sabo ne to zai iya fahimtar ma duk abin da ke gidan sabo ne to idan kana so kai masa istidraki ya gane ba fa haka abin yake ba sai ka kawo lakin ka ce eh to lakin sai dai fa gidan duk da yake sabo ne amma fa ka kayan gidan kadimun su tsofaffi ne dan kar ya je mummuna fahimta sai kai masa istidraki kun ga za mu ce lakin na harbu mai harfu nasbin wa mai wasu tijirakin mabnin alifati al'asasa shi ne ismu lakinna ko kadimun shi ne kabaru lakinna haka shabbatin na ruta ta kullu shabba za mu ce fi'ilun madin mabnin alifati fi'ilun madin mabnin alifati ko sai mai wata sai mu ta'anisi alama ne na mace eh wanne eh harfu nasbin wastidrakin iskar da abu an gane shabba za mu ce fi'lu madin ko mabnin alal alal fathi ko watta'u alamatu ta'anif alama ce ta mace ba dole bane zama muna da alamu ta mace akwai hakiki akwai majazi za mu ji duk akwai anahu ina ganin na uku a na hudu ne nisanar akwai alama ta mace a an fahimta yi an gane to a wata alamatu ta anisi mabni na ala sukuni lakin hurri katil mai kasara littiga ne shabbat ta kunnu a ce ta kunnu annaru me mazan annaru eh ajin nake na amsa to lakin sai dai idan ka ce ma wani wani gida ya kama zai ɗauka komai ma lalace a gidan sai ka ce latin cd fa alkasa'ira asarorin da aka yi a gidan kalila su ya kaɗa ce da haka lakin sai ka ce harfu me harfu nasbin wasu tijirakin mabnin alal me alal fatti alkasa'ira shine ismu lakin na mansubun kalilatun shine khabar lakin na marfu'un ana gane هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يذكرون munafiki ne yana nan a matsayin shi na ismu lakinna sai dai baka sani ko ce to baka ba wani ya ce awal zai ya wata ya unta da mai alfa ya rasu yadda zai ana gane sai laitar fasiya su na da ina ma a ce kayan marmari mai nuna ce laita za mu ce harfin nasbin wa tamanni mai tamanni buri harfin nasbin wa mai wa tamanni mabnin alfaki hata ne ismu laita nadi da shine kabaru mai kabaru laita haka laita alqamara طالع شيما هكا حرف nasbin نسب وتمني بوري ko dai burin abin da sai ka sha wahala zai yi ko kuma gurin abin da ba zai taɓa yi ba wanda ya tsufa ya ce yana so zai zawo yaro kaga ai gurin abin da ba zai taɓa yiwa ba ne ko kuwa laisal kamar tsalibin shi ma haka ana gane sai la'allal kitaba rahisun ina tsammanin littafin mai sauƙi ne la'alla za mu ce harfu nasbin wa tsammani la'alla harfu me harfin nasbin wata raddi amma mun sha faɗa mun ce la'alla tana zuwa da ma'ana guda hudu la'alla tana zuwa harfin nasbin wata raddi shi ake karanta a nahawul wadi a annahawul wadi na ɗaya din nan harfin nasbin wa me wata raddi sannan la'alla tana zuwa harfu ta'alilin dalili sannan la'alla tana zuwa da ma'anan kat tabbas sannan la'alla tana zuwa da ma'anan huruful jarri a wasu yaruka idan abin da zai biyu bayan ta sai zama ismu majrurin bila Allah ana gane shi yasa an mutum ya duba alif ya zai ibnu malik da ya tashi kawo hadda ita ya kawo cikin huruful jar haka huruful jar وهي من إلى حتى خلا an ala mun أن bala منذ رب بلا من قوى walba والكاف والباء ولعل ومتى ko sai me alkitaba shi ne me la'allaku Mansubin wa alamatu nasbi alfataha abazara ala akhiri shisun shine khabaru min la'alla la'alla almarid na'imun la'alla almarid na'imun ina tsammanin mara lafiyan bacci yake la'alla kun ga shi ma haka almarid shi ma haka sai me fa'ida abun haddacewa inna wa anna inna da anna wa ka'anna da ka'anna da da laita wa la'alla da la'alla tadkhulu ala al-mubtada su ma sukan shiga mubtada wal khabar da khabar ko fatansibu al-mubtada sai si ma mubtada mai fataha ko wa yusamma sai a ce ismuha wa tansibu mai wa tarfa'u al-khabara sai ce ma khabar mai ma sai a ce khabara a khabarinta ana gane to shine sai mai darasi na gaba eh? yi masuna jarra kisra kun san masu hau suna da istilahin idan suka ce ma abu shi shine abin da yake da fata ba abin da aka kafa ba wani an je gurin shi karatun alfiya don ya mata fasarar luga wal aslu fil mabni an yusakkana asalin abin da yake ginanne ne idan an gina to an yi sakana a zauna a ciki wa minhu daga cikin shi abin da yake ginannen nan su fatihin akwai wanda za ka kuma gidan abu da wazo kasirin akwai abin da za ka idan za a yi gini ba zai wasu an kakkare wasu abubuwa wadan akwai abin da sai an tattaro shi an gani eh alam gane nan bane alimta annal imtihana qariban qaribun ta haka alimti hala shine ismu anna maqsum qaribun shine khabaru anna marfu ka gane aka ne kaje kasa wasalin shi yasa tunda ka canza wasalin dole ka ji baka gane ba to jarru lismi yi suna jarra shine kisra misali na zalal matsaru min as-sama'i ruwa ya sauka daga sama wannan ba mu da bukatar mu koma kan shi na zalal matsaru mun riga mun wuce wannan haka ne yanzu abinda muke da alaƙar shi shine minas sama'i daga sama Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tsahura da haka za mu ce mai harful jar mabniyun ala sukuni a nan gudun. amma lakin hurrikat al-kasra littaqa usakinain hurrikat al-fataha littaqa usakinain as-sama'i shine ismu majrurun bimi bimin wa alamatu jarrihi al-kasra al-zahira alami akhiri an gane sai mai ya ati sama ku kifi yana zuwa min ma'i ko min bahar daga teku ya ati fi'ilun mudari'un marfu'un li tajarrujihi min an-nawasibi wal jawazim wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu a ad-dammatu al-muqaddara ala al-mi ala al-ya'i mana min zuhuriha as-siqal eh at-ta'azzur as-siqal ne man ta'i at-siqal ko sama samaku shine fa'ilun marfu'un ko min al shi ma kamar min as shi ne karatun sai me sa'al jeshu ilal maidan rinduna ta yi tafiya ko ta yi gaugawa zuwa ga fili sa'a fi ilu madin mabnin alal fati al muqaddara alal alif mana min zuhuriha at ta'azzu at ta'addur alifun ne al jeshu fa'ilun ila harfu jarrin al maidani shine karatu ismu majrurun bi ila haka ne sarat al-mashiyatu ila al-haql mai tafiya ta tafi zuwa ga ainihin wato fili ko gona sara fi ulumadin mabnin ala al-fati fi ulumadin mabnin ala al-fati ko watta lakin hudu katil kasra litaqa'u sakinaini al-mashiyatu fa'ilun marfu'un ila harfi jarrin al-haql ismu majrurun ila shine karatun sai me wato sadauki soja yana sakkowa an lisani daga doki Sun ga an shine karatun tun da mun riga na faɗa muku na ci akwai abin da in muka wuce shi eh. to ba za kuma a tsaya maimaita shi ba tun da muka yi wancan fi'ilin rafu fi'ilin mudari ya kamata a ci yanzu duk inda mutum ya ga irin wannan da kan shi zai iya yi zai yi lirabi kai ladan oke na ɗauka ko kiran sallah za ka yi Na gani an harfin harfi me حرف جر مبني على السكون لكن حركت الفتى لاتقاء الساكنين الإحسان شيني اسم مجرور بمن بأن يذهب الخوف صرو ينا تفيا عن الطفل daga yaro shi ma haka sai me yatfu al yana yawo alal mai akan ruwa ko yatfu tafa yatfu yatfu marfu'un لتجربه من النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل alkhabashi shine fa'ilun marfu'un ala kun gani sai mutum ya koma can baya yanzu yas yasta'un nur ko fil hujri da kuma tajri safinatu alami gwargwadon abin da muka karanta yanzu a nahul wadin nan daga farko zuwa ƙarshe ya kamata a ce mutum zai ɗabbaka wasu jimloli da kanshi wajen li'irabi da haka yanzu ta na safinatu jirgi yana gudu alal mai kan ruwa ba in an tambaye ka ala alal mai ya ra'ayi li'irabin shakkaɗa kana dibi-dibi don ya kamata ka riƙe wannan ka'idan. Mm. ana ganewa mm. mhm. yasqutu alal ard wato dan itace yana faduwa alal ardi akan ni akan kasa wannan nan qur'ani cike ke da wannan ala harfu jadin al ardi ismu majrurun bi bi ala yanbahu al kalbu kare yana yana haushi fil bustani a cikin gona tunda su laraba suna da asma'ul aswat yin sautuka ne ba haushi ne komai zai ce ya kuka ko da ko ba haushi cewa ke kare ya haushi ba kuka yake cewa fi harfu jadin al bustani ismu majrurun bi bifi ko ashabtul min ashabtul fatiha ko dakhaltul dakhala al mujrimu fi sijn mai laifi ya shiga cikin kurkuku dakhala fi'lu madan al mujrimu fa'ilun marfu'un fi sijn al jar wal majrur da haka zamu ce fi harfu jarrin as sijn ismu majrurun bi alawa alamatu jarrihi al kasra al zahira al akhir to nan gurin ne na taɓa faɗa a wasu munasabobi na ce malam da ya ce kharajal mujrimu fi sijini da ya ce akan dakalal mujrimu fi sijini saboda fi'ilin dakala ya kudu idan ya shiga cikin abin da yake hissi ne to muta'addi ne in kuma ya shiga cikin abin da yake ma'anawi ne to shine kalazi ana ganewa yanzu a sijinu lazim ah, ma'anawi ne ko isi ne ana gani mafi ƙarfin hujja kuwa a wajen istishhadi babu kamar maganar Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya faɗa hikayatan annabi Yusuf alaihi salam wa dakala ma'ahu as-sijna fatayan wa dakala ma'ahu as-sijna fatayan kuma as-sijna maqulun bihi wa dakala annabi Musa yana magana ko walamma dakala ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها rizka da haka fi'ilin da kala idan ya shiga cikin abu hissi ko muta'addi ne amma in ya shiga cikin abin da yake lazim ne a ma'anawi to lazim ne ya yi kafa silmu ai abu ne wanda yake ma'anawi yana fata an gane idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi me fi dinillahi saboda addini abu ne wanda yake mahasus ne ko ma'anawi ma'anawi ana ganin shi ne eh ba a ganin shi Ta ma da ya ce kharaja kharaja lazimi an gane da haka sai ya zamanto al-mujrimu shine fa'il dan dama karaja baya samun mafulin bai samu an gane sai dai a karaja to za mu zo babin ziyadar hamza a farkon fi'ili da kuma fada'ifi ɗaya daga cikin ma'anonin da yake ainihin wato bayarwa ina fata an gane da haka karatunmu da ya fi sijini ko kar a manta da mujrimu fi sijini hmm. sai me Fati Hata na yanko kayan marmari bisikki ne da wuka da haka za mu ci fi'il madin mabnin ala sukun fi'ilun madin mabnin ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrika ko wata wa ta'il mutaharrika damirun baridun muttasilun bi fi'il mabnin ala dhammi fi mahall raf'in fa'il al-fatiha shine mai مفعول Alba'u منصوب الباء حرف جر السكين اسم مجرور بالباء انا غانيا سيمي ya taƙatalin junudu hmm? wato runduna tana yin yaƙi bisiyufi da takubba ya taƙatalu wannan mun wuce shi aljunuru shi ne ne, fa'ilin marfu'un bisiyufi alba'u harfu jarin asiyufi isu majururin bime bilba ko alja'izatu kyauta ta tabbata ne lissabiki ga wanda ya riga alja'izatu abinda muka faɗa a farko me matsayin alja'izatu mubtada saboda a fi me fi awwalil jumla na biyu sara ma'arifatan an gane na uku sara madmuman da haka alja'ibatu za mu ce me مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره علامه اخره لا اللام ضمه في حرف جر السابق اسم مجرور بما بلا bilamin wa alamati bilamin wa alamati jarrihi al-kasra abahira alami asiri shine abin da muke da alaka da shi amma wata wani ya ce to tun da an samu mubtada ina khabar din yake to dan kaga dama zaka ce wa shubhu jumla lissabi fi mahall raf'in khabar mubtada ko ka ce wa shubhu jumla lissabi muta'alliqun bi khabarin mahzuf yana da ta'alluki da khabar da aka share تقديره الجائزة للسابق ثابتة أو كائنة أو مستقرة وأخبروا بظرف نوع حرف جر بقى ابن مالك فتاوى ناوين معنى كائن أو استقر haka yi faɗa yi ina fata an gane sai mai shiraitu kuflan bil na sai ainihin wato mukulli shiraitu na sai kuflan mukullin da kazana saboda ainihin wato taska saboda su kun ga ishtaraitu fi'lun wa fa'il dan man wannan kufulan ne mai maqulun bihi lil lam harfu jarrin mabnin ala sukun al khazana shine me ismu majrurun bilamin wa alamatu jarrihi al kasra al alami akhirih yujarru al ismu al qa'ida qa'ida haddacewa ana wa sunami kisra sabaka ko harfin min hurufin jarri idan ya gabace shi haruffa daga cikin haruffan jarri al'atiya masu zuwa wahiyya su ne min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam to sun kai guda 20 wanda ma bai kawo nan ba anan to faqis yanzu nan ana kawowa ne a matakin wa matakin farko masu nahawun nan ba karamin kokari suka yi wajen sauwaƙe wa ɗalibai a duniya karatun nahawu dan da idan za a fara a sauri da aljurumiya ake fara to kuma sai a fara lokaci ɗayan aka zo kan fa'il za a gama maka fa'il na duk duniya daraba darabtu darabna darabu daraba shikenan in ma ka gane in baka gane ba matsalar ka ce shikenan ke sa da aka tsorata mutane da karatun hau wani irin dodo ne kowa gudun sai yan saura da shi shine anna'atu wal min al man'ut eh al amthila Mhm. wannan littafi ne mai amfani an gane to kun ga qara'atu kitaban mufidan na karanta littafi mai amfani mun faɗa mun ce suna idan ya zo a farko me shi mubtada ne mubtada ko muka ce yana da sharadi guda na uku na farko ya zo a farko ko na biyu an ya kuna me na uku ya kasance me madmu a zama yi magana an taba kwana to anwa'ul ma'arif guda bakwai ne akwai shigar alifin da lamu akwai idafa sannan akwai dama'i akwai asma'ul ishara inda mun samu na hudu alifin da lamu da yake nan ko idafa da ka in ka ci kitabul lahi kai idafar Allahu lafzul jalala zuwa kitabu yanzu sunan ya zama ma'arifi mm. an gane mm. sannan akwai ne ad ana wa anta an gane hannu, an gane sannan akwai asma'ul ishara don ma'arifa ne shi ba, ana gane to za mu zo li'irabi na mahalli yanzu idan ka je ma'aikatu akwai yadda za ka ga kowane guri an sassa suna wannan daraktu da sunan shi da mukamin shi ga inda zai fakin wannan maga inda zai fakin wannan maga inda zai fakin to da zaran wani ya zo ya ajiye motarsa a inda ba gurinsa ba sai a ce wani ya ajiye motarsa a gurin a gurin wani to za mu zo li'irabin muhalli akwai lokacin da za ga suna ya zo ya tsaya inda ba gurin shi za ka in ka tashi bayani sai ka ce wannan sunan gurin ka za ne zo tsaya ana gane to daga ciki akwai asma'ul ishara kun ga za mu ce ha harful tambi faɗakarwa ne dan ko ba shi za a yin ishara Ya sa da ibnu malik ya tashi kawo cikin alfiya da ya ciccire ce bi za li mufradin muzakkarin ashir bi zi ta alal unsa tusi da ya cire ha'at an gane za mu ce ha harfu me sai mu ce za ismul ishara suna ne nawa na nuna abu sai mu ce mabni na ala sukun an gina shi akan wa a sukun fi mahalla rafa'in muftada tunda ba zai yi ba dan ya zo a farko sai a ce to hazu kitabu mufidu sai a ce to hazu zuɗin mustala ne a ba zai yi ba ina ba ta an gane za mu ce za ismul ishara mabniyun ala sukuni an gina shi akan sukun a mahallin rufu'a da ya kamata a yi ma mamutada ina ba ta an gane sai mu ce kitabun shine wa khabaru mubtada marfu tunda dama ai mun ce khabar shi tanwini yake samu kuma za ka ga ta kitabun wannan littafi ne ko ba na gaba jumlar ta cika ba haka bane to sai mu ci wa huwa manqubi shi littafin shine wanda aka siffanta mufidu shine na'at littafin sifarsa an gane ko an na'atu sifa wal manqut wanda aka yi wanda aka siffanta an gane wa hadha kitabun ansalnahu wannan littafin mun saukar da shi me sifan littafin mubarak ne albarka ne an gane sai mai karatu kitaban a a mai danin fasih wannan fili ne mai fadi shi ma haka za a ilgiramin shi kun ga mai danin wannan fili ne in aka ce haza masjidu wannan masallaci ne ba a masa sifa ba amma aka ce haza masjidun kabiru an mai sifa ko ba mai ba mai sifar masallacin babban an gane haza talibun mujtahid hada talibin wannan talibi ne mai safa talibin mujtahidun mai kokari ne da haka zaka ce talibun shine mai kabar mubtada marfu'un wa huwa man'ut me na asifat talibin shine mujtahidun mai kokari ne ana gani ha sai me qara'atu kitaban mufida la karanta littafi mai amfani ko qara'atu fi'lun wa fa'ilun fi'lun wa me wa fa'ilun kitaban shine me maf'ulun bihi mansubun huwa me man'ut shine sifar littafin an shine wanda aka siffanta mufidin shine mai na sifar littafin ana gane ya na ga fili mai faɗi ko na ko ra'aitu filin fa'il mai dana shine maqulun bihi mansubun huwa min hmm. matuf fasihan shine mai na atin nazartu fi kitabin mufidin nazartu na ya kallo fi kitabin mufidin a cikin littafin mai amfani kun ga nazartu filin wa fa'il ko hmm. fi harfu jarrin kitabin harfu jarrin da muka karanta yau ismu majrurun bi me bi fi wa huwa man'ut mufidin shine me na'al jaraitu na yi gudu fi maidanin basihin a cikin fili mai faɗi kun ga jaraitu fi irin wafa'il maidanin isu majarurin bifi wa huwa man'ut basihin shine mai na'atu aljamilatu wato fulawa mai kyau ta bubuɗe kuma a lura akwai mutabaka tsakanin annatu walmi idan ka kawo sunaye guda biyu idan na farko ka bashi da tanwini a matsayin sifa to shi kuma wanda aka siffanta shi ma za ka bashi da tanwini idan ka kawo na farko da alifin da lamun a matsayin sifa sai ladan da aka kira sallah ne to shi kenan ka jira mun kusa gama idan na biyu kai ne ka kawo na farko da alifin da lamu to na biyu ma sai ka kawo da alifin da lamu don ya samu mutabara idan ka ce ra'aitu na ga rajulan wani mutum kun ga rajulan a matsayinsa na mafulin bihi da tanwini ko to zai zama huwa man'ut abinda zaka kawo gaba a matsayin sifar shi shi ma dole zama yana da tanwini ra'aitu rajulan tawilan na ga wani mutum mai siffar mutum to ne da haka rajulan maqulun bihi mansubun huwa manqul tawilan shine me ra'a ko ra'aitu rajulan na ga wani mutum asiran gajere kun ga rajulan maqulun bihi mansubun ko me siffar sa asiran gajere ne to in ko na farko ka sa masa alifun da lamu na biyun ma sai ka sa idan ka ce ra'aitun rajula eh sai ka ce me ra'aitun rajula tawila na ga mutum dogo tunda na anne da wa da manqud dole ayi mun baka ba zai yi baka ce ra'aitun rajula na ga mutum sannan ka ce tawilan kuma kana nufin na addawa da manqud ba zai yi ba ana gane sai sai me to shi ne nan tafattahatu wato ta bubbuɗe alwardatu ita ce filawa me sifar filawa shine aljamilatu da kyauci ba zai yiwu ba a ce tafattahati a tafattahati sannan a ce alwardatu kuma a ce jamilatu a matsayin annatu wal man'u ba zai yiwu ba an gani in ko kace tafattahati alwardatu kace ne. to yanzu kuma da irabin dole canza Allah ku kure ne kenan ina ku ina tafatta fi waddatu hmm. kuskure ne kenan a ta kuskure ne tafatta til waddatu lamma ne to shine da haka kaga tafatta fi ulumazin ko hmm. fi'ilun mazin mabni ne alal fati. Hmm. والتاء علامة التعريف مبنون على السكون لكن هو بكسر كسر لاتقاء الساكنين الوردة شين فائل مرفوع وهو منقوط الجميلة شين نعم أنا قانون ترى في النهو كنا in dai ka ka karanta wannan abin a ka'ida ka za kamata ya samu in ka ga mutum ya yi sabanin haka a sai ka ɗauka ka gyara da kanka ko a koran da fa'ili zai koma nasaba yake samu a koran da maf'ulin bihi zai dawo don ma yake samu eh ai ba zai sai ne kaqatul ta na tsinki fulawa aljamila mai kyau kun ga kaqatu filin wa fa'il arwata shine me maf'ulun bihi mansubun aljamilata wa huwa man'u shine na asbin shi nazartu na ya kallo ila alwardati zuwa ga fulawa aljamilati mai kyau ina fata an gane eh sai me Alƙa'ida. Ƙa'ida abin haddacewa annatu lafzun yadullu ala sifati sifatin annatu shi na'at lafzu lafazi ne ya dillu da yake nuni ala sifatin akan wata sifa tismin qablahu akan sunan da ke gabaninsa ana kiran sunan da aka siffanta sai a ce masa ne man'utan da haka idan ka zo gurin likirabi da za ka ce hada kitabun mufidun bayan ka gama likirabin kitabun a matsayinsa na kabar ka ce wa huwa mai man'ud wancan na za ka ita wa huwa masu wancan sifa yayi sannan wa huwa masu shine wanda aka siffanta wancan kuma shine wa shine sifa an gane eh annatu yatba'u al-man'ud annatu shi na'at an gani na farkon kenan ko to yatba'u al-man'ud yana bin na biyun wanda aka siffanta kenan wajen rufa dan haka idan annatu marfu'un ne labudda an yakuna man'utan shi ma marfu'un labudda an ya kuna manhutun marfu'a haka ne an gane shi sa aka ce hada kitabun mufidun sai me wa nasbihi haka wajen nasaba yake bi wa me haka nan wajen jarra yake bi kun ga nazartu ila me ila wardati aljamilati dan haka dole a samu mutabaka idan annatu yana da alifin da lamun man'ut shi ma sai ya samu shine annas yatba'u al-man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa tankirihi wa ta'rifihi da akwai wannan ƙara da kuma nakirarsa da kuma wani wajen ainihin wato ta'arifin sa idan wannan yana da alifin da lam wannan dole ya samu alifin da da al da lam shi yasa abinda ka fara karantuwa a farko al-jumlatu al-mufidatu annas wal man'ut shi yasa da zaka canza albustanu ka الجميل aljamilu ko aljamilatu to shi kenan in ya zama annatu wal mawqut ba mutada da kabar ana gane kan karatun ko an gane kan karatun to wannan shi da haka daras idan mutum bai gane ba zai iya tambaya akan abinda kuma na san karatun zai dan ma wasu abin nan da aka zan ba da namban waya ta da ake samu duk wanda ya ji na faɗa ake nan gurin da ake ba da karatu ne ba wurin ne karatu yanzu wannan karatu ba za mu dawo ba sai da wata